Labari mai daɗi daga hannun Matiyu Matiyu Sura ɗaya Littafin tarihin asalin Yesu almasihu, ɗan Dauda, wanda shi ma ɗan Ibrahim ne. Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi Yahuda da ’yan uwansa, Yahuda ya haifi Feres da Zera, mamarsu kuwa Tama Feres ya haifi Hezron, Hezron ya haifi Aram, Aram ya haifi Aminadab, Aminadab ya haifi Nashon, Nashon ya haifi Salmon, Salmon ya haifi Boaz, mamarsa kuwa Rahab ce, Boaz ya haifi Obed, mamarsa kuwa Ruth ce, Obed ya haifi Yese, Yese ya haifi Sarki Dauda. Dauda ya haifi Solomon, mamarsa kuwa Barsheba, wanda da matar Uriya ce. Solomon ya haifi Rehobawam, Rehobawam ya haifi Abiya, Abiya ya haifi Asa, Asa ya haifi Yehoshaphat, Yehoshaphat ya haifi Yoram, Yoram ya haifi Uziya, Uziya ya haifi Yotam, Yotam ya haifi Ahaz. ahas ya haifi Hezekiya, Hezekiya ya haifi Manase, Manase ya haifi Amon, Amon ya haifi Yosiya, Yosiya ya haifi Yekoniya da ’yan uwansa a lokacin da aka kwashi mutane Yahuda zuwa bauta a ƙasar Babila. Bayan da aka kai su Babila, Yekoniya ya haifi Shayatiyal, Shayatiyal ya haifi Zerubbabel. Zerubbabel ya haifi Abihud, Abihud ya haifi Eliakim. Eliakim ya haifi Azo, Azo ya haifi Zadok, Zadok ya haifi Akim, Akim ya haifi Eliyud, Eliyud ya haifi Eleazar. Eleazar ya haifi Matan, Matan ya haifi Yakub, Yakub ya haifi Yusuf, mijin Maryamu, Maryamu ta haifi Yesu. wanda ake ce da shi almasihu, wato, dukan tsara daga Ibrahim zuwa Dauda, tsara goma sha hudu ce, daga Dauda zuwa lokacin da aka kwashi Isra'ilawa zuwa bauta a Babila, tsara goma sha hudu ce, daga bauta a Babila kuma zuwa haihuwar almasihu, tsara goma sha hudu ce. Ga yadda aka haifi Yesu almasihu, lokacin da Yusuf yake neman Maryamu, mamar Yesu, da aure, tun ba a ɗaura musu aure ba, sai ya zama tana da ciki daga Ruhu mai tsarki. Saurayinta Yusuf yana da kirki, kuma baya so ya ba ta kunya a cikin mutane, sai ya yi tunani ya sake ta shiru a ɓoye. Amma yana cikin wannan tunani, sai ga wani mala'ikan Ubangiji. ya bayyana gare shi a mafarki ya ce masa, Yusuf ɗan dauda, kada ka ji tsoron ɗaukar Maryamu ta zama matarka, domin cikin nan nata daga Ruhu mai tsarki ne. Za ta haifi ɗa, za ka sa masa suna Yesu, domin shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. Dukan wannan ya faru ne domin a cika abin da Ubangiji ya faɗa ta bakin annabi cewa, Budurwa za ta yi ciki, ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Immanuel. Ma'anar Immanuel ita ce, Allah yana tare da mu, da Yusuf ya farka daga barci, sai ya bi umarnin mala'ikan Ubangiji, Yusuf kuwa ya ɗauki Maryamu ta zama matarsa, amma bai santa ba, sai bayan da ta haifi ɗanta ya kuma sa masa suna Yesu. Matiyu Sura biyu Ana nan, sa'an da aka haifi Yesu a garin bethlehem ta yankin Yahudiya a zamanin Sarki Hiridus, sai waɗansu masu ilimin gane taurari daga gabas suka zo Urshalima sai suka yi tambaya suka ce, Ina sabon sarkin Yahudawa da aka haifa? domin mun ga tauraron sa a gabas, kuma mun zo ne mu yi masa sujada. Da sarki Hiridus ya ji haka, sai hankalinsa ya tashi, haka kuma dukan mutanen Urshalima, sai ya tara dukan manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, ya tambaye su inda za a haifi almasihu, suka ce masa, A garin Bethlehem ne, ta yankin Yahudiya, gama haka, anabi ya rubuta cewa, ke ma Bethlehem ta yankin Yahuda, ke ba karma ba ce a cikin masu mulkin Yahuda, gama daga cikinki wani mai mulki zai fito, wanda zai zama makiyayin jama'a ta Isra'ila. Sai Hiridus ya kira masu ilimin nan a ɓoye, domin ya san dalilin lokacin da suka ga tauraron, sai ya aike su zuwa Bethlehem, ya ce, Ku je ku bincika mani. game da ɗan yaron nan a hankali, idan kun same shi, sai ku zo ku fada mini domin nima in je in yi masa sujada. Su kuwa da suka gama jin maganar sarki, sai suka yi tafiyarsu, tauraron da suka gani a gabas kuwa yana gabansu, suna binsa har ya zo ya tsaya a kan inda ɗan yaron yake, da suka ga tauraron. sai suka cika da murna sosai, da suka shiga gidan kuwa, sai suka ga ɗan yaron da mamarsa Maryamu, suka durkusa a gabansa, suka yi masa sujada, sa'an nan suka kunce kayansu, suka ba shi kyautan zinariya da turaren lubban da mur, suka koma ƙasarsu ta wata hanya daban, gama Allah ya ja musu kunne a mafarki. kada su koma wurin Hiridus. Bayan da suka tafi, sai wani mala'ikan Ubangiji ya bayyana wa Yusuf a mafarki ya ce, Tashi, ka ɗauki ɗan yaron nan da mamarsa, ku gudu zuwa ƙasar Masar, ku zauna a can, sai na faɗa muku ku dawo, gama Hiridus zai nemi ɗan yaron domin ya kashe shi. Yusuf kuwa ya tashi ya ɗauki ɗan yaron. da mamarsa da dare ya tafi ƙasar Masar, ya zauna a can har sai da Hiridus ya mutu, wannan kuwa ya faru domin a cika abin da Ubangiji ya faɗa ne ta bakin annabi cewa, Daga Masar na kirawo ɗana. Da Hiridus ya gane cewa masu ilimin nan sun yi masa wayo ne, sai ya yi fushi sosai, ya aika a kakkashe dukan ’yan yara maza waɗanda suke cikin Betlehem da kewayenta daga masu shekara biyu zuwa kasa, gwargwadon lokacin da masu ilimin nan suka faɗa masa game da yaron. A lokacin ne aka cika abin da aka faɗa ta bakin annabi Irimiya cewa, An ji murya a rama, muryan bakin ciki da ta kuka mai zafi, rahila ce take kuka domin yayanta. ta ji karɓar ta'aziya domin yayanta ba sa nan. Bayan mutuwar Hiridus, sai mala'ikan Ubangiji ya bayyana wa Yusuf a cikin mafarki a Masar ya ce, Tashi ka ɗauki ɗan yaron nan da mamarsa, ka koma ƙasar Isra'ila, gama masu nema su kashe yaron sun mutu. Sai ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mamarsa ya tafi ƙasar Isra'ila. amma da ya ji ɗan Hiridus, wato, Arkilayus, ya ci gadon babansa, yana mulkin yankin Yahudiya, sai ya ji tsoro ya tafi can, amma da aka ja masa kunne a mafarki, sai ya ratse zuwa yankin Galili. Ya je ya zauna a wani gari da ake ce da shi Nazaret, domin a cika abin da aka faɗa ta bakin annabawa cewa, za a ce da shi ba Nazaret. Matiyu Sura uku A kwanakin nan, Yohana mai baftisma ya fito yana wa'azi a cikin dajin yankin Yahudiya, yana cewa, Ku tuba gaban mulkin sama ya kusa. Wannan shi ne wanda annabi Ishaya ya yi maganarsa, ya ce, Murya mai kira a daji tana cewa, ku shirya wa Ubangiji hanya, ku gyara hanyoyinsa. Rigar da Yohana ya sa kuwa an yi ta da gashin rakumi ne, yana kuwa ɗaure da ɗammara ta fata, abincinsa kuwa fari ne da ruwan zuma. Sai mutanen Urshalima da na yankin Yahudiya duka da na dukan kasashen yankin kogin Yoda suka yi ta zuwa wurinsa suna faɗin zunubansu yana yi musu baftisma a kogin Yodan, amma da Yohana ya ga Farisiyawa da Sadukiyawa da yawa suna zuwa domin a yi musu baftisma, sai ya ce musu, Ku kungiyar mugayen macizai, wa ya gargare ku, ku guje wa hukuncin nan na Allah mai zuwa, ku haifar da rayuwa mai kyau, wadda za ta nuna cewa kun tuba. kamar itacen da ya haifi ’ya'ya masu kyau, kada kuwa ku yi takama a ranku cewa Ibrahim ne babanmu, gama ina faɗa muku, Allah yana da iko ya yi wa Ibrahim ’ya'ya da duwatsu nan. An riga an sa bakin gatari a gindin itace, duk itacen da bai ba da ’ya'ya masu kyau ba. sai a tsare shi a jefa a wuta. Ni dai, da ruwa nake yi muku baftisma, domin a nuna kun tuba, amma wanda ya fi ni girma zai zo a bayana, wanda ko takalmansa ma ban isa in rike ba, shi ne zai yi muku baftisma da Ruhu mai tsarki, da wuta kuma, yana rike da matankaɗinsa zai tankaɗe hasinsa. kuma ya tattara alkamarsa ya sa cikin rumbunsa, amma zai kona dusar a wutar da ba a iya kashewa. A lokacin nan ne, Yesu ya zo daga Galili, ya je kogin Yodan, wurin Yohana, domin a yi masa baftisma. Yohana ya so ya hana shi, ya ce, Ni da nake bukata ka yi mini baftisma, yaya za ka zo wurina? Amma Yesu ya amsa, masa ya ce, Bari ya zama haka yanzu, domin haka ne ya yi kyau mu cika dukan adalcin da Allah yake so. Sa'an nan Yohana ya yarda masa da aka yi wa Yesu baftisma, ya fito daga ruwan kenan, sai nan da nan sama ya buɗe, ya ga Ruhun Allah yana saukowa a kamanin kurciya har ya sauka a kansa. Sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Wannan shi ne ɗana. da nake ƙauna wanda nake jin daɗinsa ƙwarai. Matthew Sura hudu Sa'an nan, Ruhu mai tsarki ya kai Yesu cikin daji domin Shaiɗan ya gwada shi, Yesu ya yi azumi kwana arba'in dare da rana, daga baya kuwa yunwa ta kama shi, sai Shaiɗan ya zo ya ce masa, Idan kai dan Allah ne, ka umarci duwatsun nan su zama burodi. Yesu ya amsa ya ce, An rubuta a cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Ba da abinci kaɗai mutum za ya rayu ba, sai dai da kowace kalma da take fitowa daga wurin Allah. Sai shaɗan ya kai shi Urshalima, birni mai tsarki, ya kai shi can bisa haikali, ya ce masa, Idan ka yi don Allah ne, ka yi tsalle ka fadi kasa, gama a rubuce yake cewa, zai ba da umarni ga mala'ikunsa su tsaye ka za su tare ka da hannuwansu domin kada ka buga kafafunka a dutse sai Yesu ya ce masa a rubuce yake kuma cewa kada ka gwada ubangiji Allahnka sai shaɗan ya sake kai shi kan wani tudu mai tsawo sosai ya nuna masa dukan mulkokin duniya da ɗaukakarsu ya kuma ce masa dukan waɗannan zan baka idan ka durguza a gabana ka yi mini sujada. Sai Yesu ya ce masa, Tafi daga nan kai shaidan, gama a rubuce yake cewa, Ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, kuma shi kaɗai za ka bauta masa. Sa'an nan shaidan ya bar shi, sai mala'iku suka zo suka yi masa hidima. Da Yesu ya ji an kama Yohana, sai ya tashi ya tafi Galili, ya kuma bar Nazareth. ya koma kafar nahum da zama, wanda take can bakin teku, akan iyakar yankin Zebulun da Naftali, domin a cika abin da annabi Ishaya ya faɗa cewa, Yankin zuriyar Zebulun da na Naftali a Galili, yankin nan na mutanen da ba Yahudawa ba, yankin da ya mige daga teku Mediterranean har zuwa yankin ketaren kogin Yordan, masu zama cikin duhu. sun ga babban haske, masu zama a kasar inuwar mutuwa kuwa haske ya bullo musu. Tun daga lokacin nan, Yesu ya fara wa'azi yana cewa, Ku tuba domin mulkin sama ya yi kusa. Yesu yana tafiya a gefen tekun Galili kenan, sai ya ga waɗansu ’yan uwa guda biyu, Siman da ake ce da shi Bitrus, da ɗan uwansa Andarawus suna jefa ragar kamun kifi a teku, domin su masu kamun kifi ne, sai Yesu ya ce musu, Ku bi ni, zan mai da ku masu jawo mutane zuwa wurina. Nan da nan suka bar kayansu na kamun kifi suka bi shi, da ya ci gaba da tafiya sai ya ga waɗansu ’yan uwa guda biyu kuma, Yakub ɗan Zabadi da ɗan uwansa Yohana suna cikin jirgin ruwa tare da babansu Zabadi, suna gyaran ragar kamun kifi, sai ya kira su, nan da nan suka bar jirgin duk da babansu suka bi shi. Yesu ya yi ta zazzaga dukan ƙasar Galili, yana koyarwa a majami'unsu, yana wa'azi labari mai daɗi na mulkin Allah. yana kuma warkar da kowane irin ciwo da rashin lafiya na mutane, ta haka kuwa aka san da shi a cikin ƙasar Suriya, gaba ɗaya aka yi ta kawo masa dukan marasa lafiya da masu fama da ciwo iri-iri, da masu shan wuya, da masu aljanu, da masu farfadiya, da shanyayyu, ya kuma warkar da su duka. taron mutane da yawa suka bi shi daga Galili da kuma daga yankin garuruwa goma da Urshalima da yankin Yahudiya har ma daga ketaren kogin Yodan. Matthew Sura biyar Da Yesu ya ga mutane sun taru da yawa, sai ya hau kan tudu, ya zauna, almajiransa kuma suka zo wurinsa, sai ya buɗe baki ya fara koya musu. Masu albarka ne waɗanda suka san ƙasawarsu ta ruhu, gama mulkin sama nasu ne. Masu albarka ne masu bakin ciki, gama za a yi musu ta'aziya. Masu albarka ne masu tawaliyu, gama za su gaji duniya. Masu albarka ne masu jin yunwa da kishin yin adalci, gama za a kosar da su. Masu albarka ne masu nuna jinkai. kai. gama za a nuna musu jinkai. Masu albarka ne masu tsaftar zuciya, gama za su ga Allah. Masu albarka ne masu sada zumunci, gama za a ce da su ’ya'yan Allah. Masu albarka ne masu shan sanani saboda adalci, gama mulkin sama nasu ne. Masu albarka ne ku sa'ad da mutane suka zage ku, suka sananta muku, suka kuma yi muku mugunta iri-iri saboda ni. Ku yi murna da farin ciki sosai. domin za ku sami lada mai yawa a sama, gama haka mutane suka tsananta wa annabawan da suka yi riga ku, ku ne gishirin duniya, amma idan gishiri ya rabu da daɗinsa, ta yaya za a mai da daɗinsa? Zai zama ba shi da sauran amfani, sai dai a zubar da shi a tattaka shi. Ku ne asken duniya, ai, birnin da aka gina a kan tudu ba a iya ɓoye shi. ba a kunna fitila a rufe ta da kwano, sai dai a ajiye ta a kan sanda mai rike fitilu inda za ta ba da haske ga dukkan mutanen gidan. Haka kuma bari ku zama masu haske ga mutane, domin idan suka ga ayyukan masu kyau da kuke yi, za su ɗaukaka ubanku wanda yake cikin sama. Kada ku yi samani na zo ne in rushe koyarwar Musa da littattafan annabawa, ban zo domin in rushe su ba. sai dai domin in cika su, akika ina gaya muku, har sai sama da kasa sun shuɗe, ba wani laye ko ɗigo na ƙoyarwar Musa wanda zai shuɗe, sai an cika komi duka. Saboda haka, duk wanda ya ƙarya ko ɗaya daga cikin ƙananan dokokin nan, ya kuma koya wa mutanen su ƙarya dokokin, za a ce da shi mafi ƙanƙanta a cikin mulkin sama. duk wanda ya bi su kuwa har ya koyar da su, za a ce da shi mai girma a mulkin sama. Ina gaya muku, idan ba ku fi malaman koyarwar Musa da Farisawa adalci ba, ba za ku shiga mulkin sama ba ko kaɗan. Kun dai je an faɗawa kakanninmu cewa, kada ka kashe wani, wanda ya kashe wani kuma za a hukunta shi. Amma ina gaya muku, wanda yake fushi da ɗan uwansa za a hukunta shi. wanda ya kira ɗan uwansa banza za a kai shi kotu, wanda kuma ya kira ɗan uwansa wawa ya dace da gidan wuta. Saboda haka, idan kana cikin ba da baiko a kan bagadin a ɗaya, a nan ka tuna cewa ɗan uwanka yana da wata damuwa game da kai, sai ka ajiye baikonka a gaban bagadin tukunna, ka je ka shirya da ɗan uwanka, sa'an nan ka zo ka ba da baikonka. Idan wani ya kai ƙararka, ka yi sauri ka shirya da shi tun kuna kan hanyar kafin ku isa kotu, idan ba haka ba kuwa zai haɗa ka da alkali, alkali kuma ya haɗa ka da ɗan sanda, a kuma ƙulle ka a kurkuku. Gaskiya ina gaya maka, kafin a fitar da kai daga nan, sai ka biya dukan kuɗin da ake binka. Kun dai ji an faɗa cewa, kaɗa ka yi zina, amma ina faɗa muku cewa, idan mutum ya yi wa mace kallon sha'awa, ya riga ya yi zina kenan da ita a zuciyarsa, idan idonka na dama yana sa ka ka yi zunubi, ka cire shi ka yar, gara ka rasa wata gaba ta jikinka da a jefa dukan jikinka a cikin gidan wuta. Idan hannunka na dama yana sa ka ka zunubi, ka cire shi ka yar, gara ka rasa wata gaba ta jikinka da a jefa jikinka dungum a cikin gidan wuta. An kuma faɗa cewa, wanda ya saki matarsa dole ya ba ta takardar saki, amma abin da nake gaya muku shine, idan mutum ya saki matarsa ba domin laifin zina ba, ya sa ta hanyar zina kenan, duk wanda ya aure ta kuma ya yi zina. Har yanzu dai kun ji an faɗa wa kakanninku cewa, Kada ka yi rantsuwar ƙarya, sai dai ka cika rantsuwar da ka yi wa Ubangiji. Amma abin da nake gaya muku shine, kada ku ransi sam ko da sama. domin wurin zaman Allah kenan, kada kuma ku rantse da kasa, domin nan ne Allah yake sa kafarsa, ko kuma da Urshalima, domin ita ce birnin babban sarki. Kada kuwa ƙaranse da kanka, domin ba za ka iya mai da ko gashi ɗaya ya zama fare ko baki ba. Abin da ya kamata ku ce kawai shi ne I ko a'a, abin da ya wuce haka kuwa daga wurin mugun nan yake. kun dai ji an faɗa cewa, Ido a maimakon hidu akori kuma a maimakon akori. Amma abin da nake faɗa muku shi ne, kada ku ki wanda ya yi muku laifi, idan wani ya mare ka a kumatun dama, ka juya masa ɗayan ya mara. Idan wani ya kai ƙararka domin ya kwace rigarka, to, ka ba shi har da mayafinka ma. Idan wani mai iko ya masa maka ku yi tafiyar kilomita ɗaya, to, ku yi tafiyar kilomita biyu, idan wani ya roke ka abu, ka ba shi. wanda kuma ya zo neman aro daga wajenka, kada ka hana shi. Kun dai je an faɗa cewa, ka kaunaci ɗan uwanka, ka ki wanda baya kaunarka, amma abin da nike gaya muku shi ne ku kaunaci waɗanda ba sa ƙaunarku, ku yi wa masu sananta muku addu'a. Ta yin haka ne za ku zama ’ya'yan Ubanku na sama. wanda yake sa rana ta yi haske a kan masu kirki da marasa kirki ma, ya kuma aiko ruwan sama a kan masu adalci da marasa adalci. Idan waɗanda suke ƙaunar ku kawai kuke ƙauna, wani lada za ku samu? Ko masu karɓan araji ma, ai suna yin haka. Idan kuwa ‘yan uwanku kawai kuke gaida su, to, me kuke yi wanda ya fi na waɗansu? Ai, ko waɗanda ba yaudawa ba ma suna yin haka. Saboda haka, sai ku zama cikakku kamar yadda Ubanku na sama yake cikakke. Matiyu Sura shida Ku yi hankali kada ayyukan adalcinku ya zama na ganin ido, domin idan kuka yi haka, ba za ku sami lada a wurin Ubanku na sama ba. Saboda haka, idan za ka ba da sadaka, kada ka yi ta surutu a kai, yadda munafukai suke yi a majami'u da kuma a kan hanyoyi, domin mutane su yabe su, akeka ina gaya muku, sun riga sun sami ladarsu kenan. Amma idan za ka yi wa wani mai bukata sadaka, kada ka bar hannunka na hagu ya san abin da hannunka na dama yake yi, domin sadakar da kake yi ta kasance a ɓoye, Ubanka kuwa da yake ganin dukan abin da ake yi a ɓoye zai baka lada. Kuma idan za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai masu son yin addu'a a tsaye a cikin majami'u, da kuma kan hanya domin mutane su gasu, hakika ina gaya muku, sun riga sun sami ladarsu. Amma idan za ka yi addu'a, ka shiga ɗaki ka rufe kofa, ka yi addu'a ga Ubanka wanda ba a gani, Ubanka kuma wanda yake gani a ɓoye zai baka lada. Idan kuna addu'a, kada ku yi dogon surutu kamar waɗanda ba su san Allah ba, waɗanda suke tsammani idan suka yi dogon surutu ne za a ji su. Kada ku yi kamar su, gama Ubanku ya san abin da kuke bukata kafin ma ku roke shi, sai ku yi addu'a kamar haka, Ubanmu wanda yake cikin sama, a kiyaye sunanka da sarki, mulkinka ya zo, bare a yi nufinka a cikin duniya kamar yadda ake yinsa a cikin sama, ka ba mu abincin yau da kullum. ka gafarta mana laifofinmu, kamar yadda muke gafarta wa waɗanda suke yi mana laifi, kada ka kai mu cikin jaraba, amma ka tsare mu daga mugun nan. Gama idan kuka gafarta wa waɗanda suka yi muku laifi, Ubanku na sama ma zai gafarta muku, amma idan kuwa ba ku gafarta wa mutane ba, haka ma Ubanku ba zai gafarta muku laifofinku ba. Idan kuna azumi, kada ku ɓata fuskarku kamar yadda munafukai suke yi, su dai sukan ɓata fuskarsu domin su nuna wa mutane cewa suna azumi, hakika ina gaya muku, sun riga sun sami ladansu kenan. Amma idan kana azumi, ka wanke fuskarka, ka shafa mai a kanka, domin kada a ga kana azumi, ubanka wanda ba a gani, wanda kuma yake ganin abin da kake yi a ɓoye zai baka lada. kada ku tara wa kanku dukiya a duniya, inda gara da sasa za su lalatar da ita, inda kuma ɓaraye za su iya shiga su yi sata, sai dai ku tara wa kanku dukiya a sama, inda gara ko sasa ba za su lalatar da ita ba, inda kuma ɓaraye ba za su shiga su yi sata ba, gama inda dukiyarka take, a can zuciyarka take. Ido shine fitilar jiki, idan idonka yana da lafiya, dukan jikinka ma zai cika da haske amma idan idonka ba lafiya dukan jikinka zai rasa haske idan hasken jikinka ya zama duhu lallai duhun zai yawa ba wanda zai iya bautawa shugabanni biyu ko dai ya ki ɗaya ya so ɗaya ko ya yi wa ɗayan aminci ya rena ɗayan ba dama ku sa ranku ga bin Allah ku kuma sa ga bin kuɗi duk gaba ɗaya saboda haka ina gaya muku kada ku damu da yadda za ku rayu game da abin da za ku ci ko abin da za ku sha, ko kuma yadda za ku sami riguna domin jikinku. Rai bai fi abinci ba, kuma jiki bai fi kayan da za ku sa ba, ku dubi sun saye mana, ba sa shuka, ba sa girbi, ba sa tara a rumbuna, duk da haka Ubanku na sama ne yake ciyar da su, ba ku fi su daraja ba? Wane ne a cikinku ta wurin damuwarsa zai iya ƙara wa kansa ko awa ɗaya ga kwanakin rayuwarsa? Kuma, don me kuke damuwa game da kayan da za ku sa? Ku dubi fulawar daji yadda suke girma mana, ba sa aiki ko saka komi. Duk da haka ina gaya muku, ko Sarki Solomon da dukan darajarsa bai taɓa ado kamar ɗaya daga cikinsu ba. To, idan har Allah zai yi wa ciyawar daji ado haka. waɗanda suke nan yau, gobe kuwa a kone su, balle ku, ya ku marasa bangaskiya. Saboda haka, kaɗa ku damu da cewa, me za mu ci, ko me za mu sha, ko me za mu sa, gama waɗanda ba su san Allah ba, su ne suke neman waɗannan abubuwan. Ubanku na sama kuwa ya san kuna bukatar duk waɗannan abubuwa. Muhimmin abu na farko shine ne, ku mika kanku ga al'amuran mulkinsa da kuma aikata adalcinsa, za a kuwa ba ku har da waɗannan abubuwa ma. Saboda haka, kada ku damu domin gobe, gama gobe yana zuwa da wa'alolinsa, wa'alolin yau sun ishe ku domin yau. Matiyu Sura bakwai Kada ku yanke wa kowa hukunci, domin kada a yanke muku. gama da irin shari'ar da kuke yi wa mutane, da ita za a yi muku shari'a, mudun da kuke auna wa mutane da shi, da shi za a auna muku. Don me kake ganin ɗan sinkin da yake cikin idon ɗan uwanka, amma baka kula da gungumen da yake cikin idonka ba, ko kuma yaya za ka ce wa ɗan uwanka, bari in cire ɗan tsinken da yake cikin idonka, bayan gungume yana cikin naka idon? Kai munafuki. ka cire gungumen da yake cikin idonka tukunna, domin ka iya gani sosai yadda za ka cire ɗan tsinken da yake cikin idon ɗan uwanka. Kada ku ba karnuka abu mai sarki, kada ku ba aladu lu'ulu'unku masu daraja, gama za su tattaka, su kuma juya su yi muku ciwo. Ku yi ta roko za a baku, ku yi ta nema za ku samu, ku yi ta kwankwasawa kuma za a bude muku. gama duk wanda ya roka za a bashi, duk wanda ya nema zai samu, kuma duk wanda ya ƙwanƙwasa za a buɗe masa. Ko akwai wani a cikinku ku ubanni, wanda idan ɗansa ya roke shi burodi, sai ya bashi dutse, ko kuma idan ɗan ya roke shi kifi, sai ya bashi maciji? Idan ku da kuke mugaye kun san yadda za ku ba ‘ya'yanku abubuwa masu kyau, balle fa ubanku na sama, ai, zai ba da abubuwa masu kyau ga waɗanda suka roke shi. Duk abin da kuke so mutane su yi muku, sai kuma ku yi musu, gama wannan shi ne manufar koyarwar Musa da ta annabawa. Ku shiga ta karamar kofa, gama kofar zuwa laka tana da faɗi, kuma hanyarta tana da saukin bi, masu shiga cikinta kuma suna da yawa. Amma kofar zuwa rai karama ce, hanyarta kuma da wuyar bi. masu binta kuma ba su da yawa. Ku yi hankali da annabawan ƙarya waɗanda suke zuwa wurinku da ƙamanin tumaki, amma a ciki su ƙyarketai ne masu sananin yunwa, za ku gane su ta irin aikinsu, za a iya samun ’ya'yan innabi daga jikin ƙaya, ko kuwa a sami ɓaure daga jikin itacen ƙaya, haka kuma kowane itace mai kyau yakan ba da ’ya'ya masu kyau, itace mara kyau kuwa yakan ba da ’ya'ya mara kyau, itace mai kyau ba zai iya ba da mummunan ’ya'ya ba, hakan nan kuma mummunan itace ba zai iya ba da ’ya'ya masu kyau ba. Duk itacen da baya ba da ’ya'ya masu kyau, sai a tsare shi a jefar a cikin wuta, saboda haka, da irin aikin annabawan ƙaryan nan za ku gane su. Ba duk mai ce mini, Ubangiji, Ubangiji ne zai shiga mulkin sama ba. sai dai wanda ya yi abin da Ubana wanda yake cikin sama yake so. A ranar nan mutane da yawa za su ce mini, Ubangiji, Ubangiji, ba mu yi wa'azi cikin sunanka ba, ba mu kori aljanu cikin sunanka ba, ba mu yi ayyukan ban mamaki da yawa cikin sunanka ba, sa'an nan zan ce musu, ne ban taba sanin ku ba, ku rabu da ni ku masu yin mugunta. Saboda haka, duk wanda ya ji wannan magana tawa, ya kuma yi amfani da ita, zai zama kamar mai ikima wanda ya gina gidansa a kan dutse. Da ruwa ya sauko, koguna suka yi ambaliya, iska ta taso ta buga gidan, amma bai faɗi ba, domin an gina shi a kan dutse ne. Duk wanda ya ji maganar nan tawa kuma ya kiya aikata, zai zama kamar wani wawa wanda ya gina gidansa a kan yashi. Da ruwa ya sauko, koguna suka yi ambaliya. iska ta taso ta buga gidan, sai gidan ya faɗi, mummunar faɗiwa kuwa. Da Yesu ya gama faɗan waɗannan abubuwa, sai taron mutane suka yi mamakin koyarwarsa, domin ya koya musu kamar mutumin da yake da iko, ba kamar malaman koyarwar Musa ba. Matiyu Sura takwas Da Yesu ya sauko daga tudun, mutane da yawa suka bi shi, sai wani mai cutar fatar jiki ya zo wurinsa, ya durkusa a gabansa, ya ce, Ubangiji, idan ka yarda, kana iya tsabtace ni in zama mara kazamta. Sai Yesu ya mika hannunsa ya taɓa shi yana cewa, Na yarda, na tsabtace ka, ka zama mara kazanta. Nan da nan, cutar fatar jikinsa ta warke, sai Yesu ya ce masa, Ka lura fa, kada ka faɗa wa kowa abin da ya faru, amma ka je ka nuna kanka a wurin firist, ka kuma ba da baiko yadda koyarwar Musa ta ce, ka yi haka domin a tabbatar wa jama'a cewa ka warke. Da Yesu ya shiga kafar Nahum, sai wani babban sojan Roma ya zo wurinsa yana rokansa yana cewa, Ubangiji, mai yi mini hidima yana kwance a gida, baya iya motsi ma, yana shan wahala sosai. Yesu kuwa ya ce masa, Zan zo in warkar da shi. Sai babban sojan Roman ya amsa ya ce, Ubangiji, bai isa ka zo gidana ba, amma ka yi magana kawai, shi mai yi mini hidimar zai warke, gama nima a karkashin ikon wani nake, kuma yana da sojoji a karkashina. Naga cewa wannan je ka sai ya je, wani kuwa in ce masa zo sai ya zo, in ce wa bawana yi abu kaza sai ya yi. Da Yesu ya ji haka sai ya yi mamaki, sai ya ce wa masu binsa, Akika ina gaya muku, a cikin Isra'ila ban taɓa samun mai ban gaskiya mai ƙarfi kamar wannan ba. Ina gaya muku, da yawa cikin masu ban gaskiya irin wannan za su zo daga gabas da yamma su zauna su ci biki tare da Ibrahim da Ishaku da Yakub a mulkin sama. Amma waɗanda ya kamata su zama mutanen Allah suka koki za a jefa su a cikin bakin duhu inda za a yi kuka da cizon hakora. Sai Yesu ya ce wa babban sojan Roman, Ka je, za a yi maka bisa gaban gaskiyarka. Nan da nan, mai yi masa hidimar ya warke. Da Yesu ya shiga gidan Bitrus, sai ya ga mamar matar Bitrus a kwance, zazzaɓi yana damunta, sai ya taɓa hannunta, zazzaɓin kuwa ya bar ta, sai ta tashi ta yi masa hidima. Da yamma ta yi, mutane suka kawo wa Yesu masu aljanu da yawa, ya kuwa fitar da aljanun ta wurin yin magana kawai, ya kuma warkar da dukan marasa lafiya, ya yi wannan domin a cika abin da aka faɗa ta bakin annabi Ishaya cewa, Ya ɗauki cututtukanmu, ya kawar da duk rashin lafiyarmu. Da Yesu ya ga babban taron mutane kewaye da shi, sai ya sa a haye zuwa wancan gefen tekun, sai wani malamin koyarwar Musa ya zo ya ce masa, Malam, zan bi ka duk inda za ka. Sai Yesu ya ce masa, Karnukan daji suna da ramukansu, sun saye kuma suna da wurin kwanansu, amma ɗan mutum ba shi da wurin da zai sa kansa. Wani daga cikin almajiransa ya ce masa, Ubangiji, bari in je in binne babana tukuna. Amma Yesu ya ce masa, Bini, bari matatu su binne uwansu matatu. da ya shiga jirgin ruwa sai almajiransa suka bi shi, sai babban hadiri mai iska ya taso a tekun, har ruwan yana tashi yana shiga a cikin jirgin, amma Yesu yana nan yana barci, sai suka je suka tashe shi suka ce, Ubangiji, ka cece mu, za mu hallaka. Sai ya ce musu, Don me kuka ji tsoro haka? ya ku masu ƙaramar bangaskiya? Sai ya tashi ya tsawata wa iskar da kuma tekun, sai wurin duk ya yi tsit. Mutane suka yi mamaki suka ce, Wani irin mutum ne wannan, wanda har iska ma da teku suna yi masa biyayya? Da Yesu ya kai ɗaya hayin zuwa yankin garasnawa, sai mutum biyu masu aljanu suka fito daga wurin. da ake binne mutane suka sadu da shi, sun zama abin tsoro sosai har ma ba mai iya bin wannan hanyar. Nan da nan sai suka yi ihu suka ce, Ina ruwanka da mu, ya dan Allah, ko ka zo ne domin ka ba mu wahala tun kafin lokaci ya yi? Gaba kaɗan kuwa, akwai wani babban garkin aladu suna kiwo. Aljannun suka roke shi suka ce, Idan ka fitar da mu, ka samu shiga cikin garken aladun nan. Sai ya ce musu, To, ku tafi. Sai suka fita suka shiga cikin aladun, sai garken aladun gaba ɗaya suka tashi a guje, suka gangara, suka fadi a cikin tekun, suka mutu cikin ruwan. Makiyayin aladun kuwa suka gudu da suka shiga gari, sai suka ba da labarin abin da ya faru da masu aljanun. Sai duk mutanen garin suka fito domin su tare su, da suka gan shi, sai suka roke shi ya bar yankinsu. matthew Sura tara Sai Yesu ya shiga jirgin ruwa, ya haye tekun, ya je kafar nahum garin da ya yi girma. sai aka kawo masa wani shanyanye yana kwance a kan taburmar da Yesu ya ga ban gaskiyarsu sai ya ce wa shanyenyen. Kada ka damu, ɗana an gafarta maka zunubanka. Da jin wannan waɗansu malaman koyarwar Musa suka ce wa junansu, Wannan mutumin yana yi wa Allah sabo. Amma Yesu ya san abin da suke tunani a kai. sai ya ce musu, Don me kuke yin mugun tunani a zuciyarku haka? Wanne ya fi sauki a ce, An gafata maka zunubanka, ko kuwa a ce, Tashi ka yi tafiya? Amma ina so ku sani cewa, Ɗan mutum yana da iko ya gafata zunubai a duniya. Sai ya ce wa shanyen. Tashi, ka ɗauki tabarmarka, ka tafi gida. Mutumin kuwa ya tashi ya tafi gidansa. da taron mutane suka ga haka sai suka ji tsoro suka ɗaukaka Allah wanda ya ba mutane irin wannan iko. Da Yesu ya ci gaba da tafiya sai ya ga wani mutum wanda ake ce da shi Matiyu yana zaune a wurin karɓar haraji sai ya ce masa, Bini, sai ya tashi ya bi shi. Daga baya da Yesu yana cin abinci a gidan Matiyu, sai masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa suka zo suka zauna tare da shi da almajiransa. Da farisiyawa suka ga haka, sai suka cewa almajiransa, Don mai malaminku yake cin abinci tare da masu karɓar haraji da masu zunubi? Da Yesu ya ji wannan, sai ya ce, Masu lafiya ba sa bukatar likita, sai dai marasa lafiya. ku je ku koye abin da wannan yake nufi, jinkai nake so a wurinku, ba haɗaya ba, gama ban zo domin in kira masu adalci ba, sai dai domin masu zunubi. Ana nan, sai almajiran Yohana mai baftisma suka zo wurin Yesu suka ce masa, Me ya sa, mu da Farisiyawa mukan yi azumi, amma almajirinka ba sa yi? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, abokan ango za su yi bakin ciki tun ango yana tare da su ne, ai, kwanaki suna zuwa da za a ɗauki angon a bar su, a lokacin ne za su yi azumi, ba wanda zai yi fashin tsohuwar riga da sabon yadi, gama fashin zai naɗe rigar, yagewarta ma za ta fi ta da. Ba wanda zai zuba sabon ruwan inabi a cikin tsofaffin salkuna, idan ma an zuba. salkunan za su fashe, ruwan inabin kuma ya zube, salkunan kuma su lallace. Sabon ruwan inabi dai, sai a zuba shi a cikin sababbin salkuna, da haka ba za a rasa ko ruwan ko kuma salkuna ba. Yesu yana kan gaya musu haka kenan, sai ga wani shugaban jama'a ya zo ya durkusa a gabansa ya ce, Ya ta ta mutu ba da jimawa ba, ka zo ka taɓa ta za ta tashi. Yesu kuwa ya tashi tare da almajiransa suka bi mutumin, sai ga wata mata da ta yi shekara goma sha biyu tana fama da ciwon zubar da jini, ta zo ta bayansa ta taɓa bakin rigansa, gama ta ce a ranta, Idan na taɓa ko da rigarsa kawai, zan warke. Da Yesu ya juya ya ganta, sai ya ce, kada ki damu ‘yata, ban gaskiyarki ta warkar da ke. Nan take matar ta warke, da Yesu ya zo gidan shugaban, ya ga masu busa sarewa da taron mutane ana ta hayaniya, sai ya ce, Ku tashi daga nan, yayinyar ba ta mutu ba, tana barci ne kawai. Sai suka yi masa dariyan reni, amma da aka kore su waje, sai ya shiga ya kama hannun yarinyar sai ta tashi, labarin kuwa ya bazu duk cikin wannan yanki. Yesu yana barin wurin kenan sai makafi biyu suka bi shi, suna kira da karfi suna cewa, Ka yi mana jinkai, ya kai ɗan dauda. Da Yesu ya shiga wani gida, sai makafin suka zo wurinsa, ya ce musu, Kun ba da gaskiya zan iya warkar da ku? Suka ce masa, I Ubangiji. Sa'an nan ya taɓa idanunsu ya ce, Bisa ga ban gaskiyarku za a warkar da ku. Sai idanunsu suka buɗe, sa'an nan Yesu ya ja musu kunne sosai ya ce, Kada ku faɗa wa kowa wannan. Amma suka fita suka yi ta baza labarinsa ko'ina a ƙasar. Da za su tafi, sai aka kawo wani da aljani ya hana shi magana, da aka fitar da aljanin, wannan da baya yin magana kuwa ya fara magana, taron mutane kuwa suka yi mamaki, suka ce, Ba a taɓa ganin wani abu kamar haka Isra'ila ba. Amma Farisiyawa suka ce, Ai, da ikon shugaban aljanu ne yake fitar da aljanun. Daga nan, Yesu ya bi dukan garuruwa da kauyuka. yana koyarwa a majami'u, yana shelar labari mai daɗi na mulkin Allah, yana kuma warkar da mutane daga kowane irin ciwo da rashin lafiya. Da ya ga jama'a sun taru da yawa, sai ya ji tausayinsu, gama suna shan wahala, kuma ba mai taimako, kamar tumakin da ba su da makiyayi, sai ya ce wa almajiransa, Girbin yana da yawa. amma masu aikin kaɗan ne. Saboda haka, ku roki Ubangijin girbin ya aiko da masu aiki su yi masa girbi. Matiyu Sura goma Sai Yesu ya kirawo almajiransa goma sha biyu, ya ba su iko su fitar da kazaman ruhohi su warkar da kowace irin ciwo da rashin lafiya. Ga sunayen manzannin nan goma sha biyu, na fari Siman, wanda ake ce da shi Bitrus, Andrawus ɗan uwan Siman, Yakub ɗan Zabadi, Yohana ɗan uwan Yakub, Filibus, Bartolome, Toma, Matthew mai karɓan haraji, Yakub ɗan Alfa, tadius Siman mutumin Kan'ana, Yahuda Iskariyoti, wanda ya bashe shi, Yesu ya aiki sha biyun nan ya ce musu, kada ku je wurin waɗanda ba Yahudawa ba, kuma kada ku shiga wani garin Samariya, sai dai ku je wurin tumakin da suka ɓata na jama'ar Isra'ila, yayin da kuke tafiya, ku yi ta musu wa'azi cewa mulkin sama ya yi kusa, ku warkar da marasa lafiya, ku tadda waɗanda suka mutu, ku tsaftace masu cutar fata jiki, ku fitar da aljanu, kun samu kyauta, ku kuma bayar kyauta. Kada ku rike zinariya. ko azurfa, ko tagulla a aljihunku, kada kuma ku rike jaka ko riga guda biyu, ko takalma, ko sanda domin tafiyarku, gama ma'aikaci ya cancanci samun abin biyan bukatarsa. Duk gari ko ƙauye da kuka shiga, ku nomi mutumin ƙirki ku zauna da shi har sai lokacin da za ku tashi. Sa'ad da kuka shiga gidan, ku ce, Salama a gare ku. Idan gidan ya cancanta, sai salamarku ta sauka a kansa, amma idan bai cancanta ba, sai salamarku ta komo gare ku. Duk wanda bai karɓe ku ba, ko kuma ya ki jin maganarku, ku karkaɓe kurar ƙafafunku sa'ad da kuka fita daga gidan ko garin. Akika ina gaya muku, za a fi jin tausayin mutanen Sodom da Gomorra fiye da mutanen garin nan a ranar shirya. gashi ina aikan ku kamar tumaki cikin kyarketai, saboda haka, ku zama masu wayo kamar macizai, kuma marasa ɓarna kamar kurciya. Ku yi hankali da mutane, gama za su kai ku kotu, su kuma yi muku bulala a majami'insu, saboda ni kuma za su kai ku gaban shugabanni da sarakuna, domin ku shaida labari mai daɗi a gabansu da gaban waɗanda ba yaudawa ba. lokacin da suka ba da ku, kada ku damu da abin da za ku faɗa, gama za a ba ku abin da za ku ce a lokacin, domin ba ku ne kuke magana ba, ruwan ubanku ne yake magana ta wurinku. Ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, baba kuma ya ba da ɗansa, ’ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu, har su sa a kashe su, kowa kuma zai kiku saboda sunana, amma wanda ya jimre har zuwa ƙarshe zai tsira. idan sun sananta muku a wani gari, ku gudu zuwa gari na gaba, gama akika ina gaya muku, kafin ku gama zagaya dukan garuruwan Isra'ila, ɗan mutum zai dawo. Ba almajiri wanda ya fi malaminsa, ko kuma ba wanda ya fi mai gidansa, ya isa almajiri ya zama kamar malaminsa, bawa kuma kamar mai gidansa. Idan suka ce da mai gidan ba Alzabau, me za su ce game da mutanen gidan? Saboda haka, kada ku ji tsoronsu, domin ba abin da yake a rufe wanda ba za a bayana ba, kuma ba abin da yake a ɓoye wanda ba za a sani ba. Abin da nake gaya muku a duhu, ku faɗe shi a haske, abin da aka faɗa muku a kunne kuwa, ku yi shallarsa daga kan rufin gidaje. Kada ku ji tsoron waɗanda za su iya kashe mutum, amma ba sa iya kashe ransa, sai dai ku ji tsoron wanda zai iya hallaka jiki duk da rai a gidan wuta, ba ana sayar da ɗan sunsu guda biyu kobo ɗaya ba? To, ba ɗayansu wanda zai faɗi a kasa ba tare da sanin ubanku ba, ai, ko gashin kanku ma an ƙirga su, saboda haka, kada ku ji tsoro, ai, kun fi ɗan sunsu daraja so barkatai, duk wanda ya nuna shi nawa ne a gaban mutane. ni ma zan nuna shi nawa ne a gaban Ubana wanda yake a sama, amma duk wanda ya yi musun na a gaban mutane, ni ma zan yi musun saninsa a gaban Ubana da yake a sama. Kada ku yi samani na zo in kawo salama ne a duniya, ba domin in kawo salama na zo ba, sai dai fada, gama na zo ne in sa ɗa ya yi gaba da ubansa, ya kuma da mamarta, matar ɗa kuma da mamar mijinta. mutanen gidan mutum ne kuma za su zama abokan gabansa. Duk wanda ya fi son mamarsa ko babansa fiye da ni, bai isa ya zama nawa ba, kuma duk wanda ya fi son ɗansa ko ’yarsa fiye da ni, bai isa ya zama nawa ba. Duk wanda bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba, bai isa ya zama nawa ba. Duk wanda ya so ya ceci ransa, zai rasa shi, duk wanda ya rasa ransa saboda ni, zai same shi. duk wanda ya karbe ku ya karɓe ni ne, duk wanda ya karbe ni kuwa ya karɓe wanda ya aiko ni, duk wanda ya karbe annabi saboda shi annabi ne zai sami ladan annabi, kuma duk wanda ya karɓi mai adalci saboda shi mai adalci ne zai sami ladan mai adalci, duk wanda ya ba ɗaya daga cikin mafi ƙankantan nan ko da kof ɗaya na ruwan sanyi saboda shi almajirena ne, hakika ina gaya muku. ba zai taɓa rasa ladansa ba. Matthew Sura goma sha ɗaya Da Yesu ya gama yi wa almajiransa sha biyun nan waɗannan umarni, sai ya tashi daga wurin ya tafi yana koyarwa yana wa'azi a garuruwansu. A lokacin kuwa, Yohana mai baftisma yana cikin kurkuku, sa'an da ya je abubuwan da almasihu yake yi. sai ya aiki almajiransa wurinsa su ce masa, Kai ne wanda zai zo, ko mu sa ido ga wani? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku koma ku faɗa faɗawa Yohana abin da kuka gani, kuka kuma ji, wato, makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, masu cutar fatar jiki suna samun tsaftacewa, kurame suna jin magana, ana tada waɗanda suka mutu, ana kuma ba talakawa labari mai daɗi. mai albarka ne wanda bai yi shakkar ban gaskiyar da yake da ita a kaina ba. Da suka tafi, sai Yesu ya fara yi wa taron mutanen magana a kan Yohana ya ce, Me kuka fita ku gani a daji? Kun fita ganin dogayen ciyawar da iska take kaɗawa ne? To, me kuka fita ku gani? Kuna samani, za ku ga wani wanda ya sa riguna masu kyau ne? Ai, mutanen gidan sarki ne. suke sa riguna masu kyau. To, me kuka fita ku gani? Annabi? I, e, ina gaya muku, har ma ya fi annabi, wannan shi ne wanda aka rubuta a kansa cewa, Gashi, na aikar da manzona ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanyar kafin ka zo. Hakika ina gaya muku, ba a taɓa aihuwar wani a duniyar nan wanda ya kai ana mai baptizma girma ba, amma duk da haka, wanda ya fi kankanta a mulkin sama ya fi shi. Tun daga zamanin Yohana mai baptisma har zuwa yau, mulkin Allah yana shan wuyar tashin hankali, masu tashin hankali kuma suke so su kwashe mulkin Allah da ƙarfi. Gama koyarwar Musa da littafin annabawa duka sun yi magana a kan mulkin kafin Yohana ya zo. Kuma idan za ku yarda da sakonsu, Yohana shi ne wanda aka yi magana a kai sa'ad da aka ce, Iliya zai zo, bare mai kunnen ji ya ji. Amma da me zan kwatanta wannan zamani? Kamar yara ne da suke zaune a kasuwa suna kiran abokan wasansu, suna cewa, Mun hura muku sarewa, kun ki ku yi rawa, mun rera wakar mutuwa, kun ki ku yi kuka. Gama da Yohana ya zo, bai cika ci da sha ba, sai kuka ce, yana da aljanu, da ɗan mutum ya zo, yana ci yana sha, suka ce, Ga mai yawan da sha, abokin masu karɓan haraji da masu zunubi, duk da haka ana gane ikimar Allah a ayyukanta. Sai ya fara tsawata wa garuruwan inda ya yi yawancin ayyukansa na ban mamaki, gama mutanen nan ba su tuba ba. Kaitonki, Koresin, kai kaitonki Beseda, gama da a ce ayyukan ban mamakin da aka yi a cikinku ne aka yi a taya da Sidon, da sun tuba tuntuni sun sa suma da toka a jikinsu. Amma ina gaya muku, a ranar shari'a za a fi jin tausayin mutanen taya da Sidon fiye da ku, ke kuma kafarnawun, kina sama ne ɗaukaka ki za a yi zuwa sama ne? A ina. kaskantar da ke za a yi har wurin zaman matatu, ayyukan ban mamakin da aka yi a cikinki, da su ne aka yi a Sodom da tana nan har wa yau. Amma ina gaya muku, a ranar shari'a za a fi jin tausayin mutanen Sodom fiye da ke. A wannan lokaci ne Yesu ya ce, Na gode maka, ya Uba, Ubangijin sama da duniya, saboda ka ɓoye waɗannan abubuwa ga masu hikima da masu ilimi. ka kuma bayana wa ’yan yara, haka ne ya uba, gama wannan shi ne abin da ya yi maka kyau, Ubana ya bani dukan abu, kuma ba wanda ya san ɗan sai uban, kuma ba wanda ya san uban sai ɗan, da kuma wanda ɗan ya so ya bayana masa, ku zo gare ni dukanku da kuka gaji, kuma kuna fama da kaya masu nauyi a kanku, zan ba ku hutawa, ku mika kanku ga umarnina kamar yadda saniya ta kan meka wuyanta ga gungumen noma, ku kuma koya daga wurina, domin ni mai tawaliyu ne, mai saukin kai, kuma za ku sami hutu a zuciyarku. Gama gungumena yana da sauki, umarnena kuma ba nauyi. Matthew Sura goma sha biyu Ana nan a ranar hutu ta mako, Yesu da almajiransa suka yi ta bi ta gonakin hatsin alkama, almajiransa kuwa suna jin yunwa, sai suka fara cire tsabar alkamar suna ci. Da farisiyawa suka ga haka, sai suka ce masa, Ka gani, almajiranka suna yin abin da koyarwar Musa ta hana a yi a ranar hutu ta mako. Sai ya ce musu, Ashe, ba ku karanta abin da Dauda ya yi lokacin da shi da abokan tafiyarsa suke jin yunwa ba? Yadda ya shiga gidan Allah ya ci burodi da aka keɓe, wanda bai kamata ko shi ko abokan tafiyarsa su ci ba, sai dai firistoci kaɗai. Ko ba ku karanta a cikin koyarwar Musa ba? Yadda firistoci a haikali suke yin banza da ranar hutu ta mako, kuma bai zama musu laifi ba? ina gaya muku, ga wanda ya fi haikali a nan, amma da kun san abin da wannan ayar take nufi, wato, jin kai nake so, ba haɗaya ba, da ba ku ga marasa laifi da laifi ba, gama ɗan mutum Ubangiji ne, har ma da na ranar hutu ta mako. Sai Yesu ya bar wurin, ya shiga majami'arsu, akwai wani mutum a wurin mai shanyayyen hannu, sai suka tambayi Yesu suka ce, Koyarwar Musa ta yarda a yi warkarwa a ranar hutu ta mako? Sun yi wannan tambaya ne domin su same shi da laifi, sai ya ce musu, A ce waninku yana da tunkiya ɗaya tak, sai ta faɗi cikin rami a ranar hutu ta mako, mai tunkiyar ba zai fitar da ita ba? Ai, mutum ya fi tunkiya daraja sosai, saboda haka. ba hana yin aikin alheri a ranar hutu ta mako ba. Sai ya ce wa mutumin, Miko hannunka, sai ya miko nan da nan, sai hannun ya warke, ya zama kamar ɗayan hannun. Amma farisayawa suka fita, suka yi shawara yadda za su kashe Yesu. Da Yesu ya gane haka, sai ya bar wurin, sai mutane da yawa suka bi shi, ya kuwa warkar da su duka. ya kuma ja musu kunne cewa kada su ba da labarinsa, wannan kuwa domin a cika abin da aka faɗa ne ta bakin annabi Ishaya cewa, Ka Gabawa na wanda na zaɓa, shi ne nake kauna, wanda nake jin daɗinsa sosai, zan cika shi da ruhuna, zai sanarwa al'ummai shari'ar gaskiya, ba zai yi gardama ko ya yi magana da ƙarfi ba. ba za a ji muryarsa a titi ba, karan da ya yi kusan karyewa ba zai karya ba, fitilar da ta yi kusan mutuwa kuma ba zai kashe ta ba, sai ya sa gaskiya ta ci nasara, al'ummai kuma za su sa zuciya ga sunansa. Sai aka kawo masa wani bebin makaho mai aljani, Yesu kuwa ya warkar da shi har mutumin ya yi magana ya kuma iya gani. mutane duka suka yi mamakin suka ce, Shin, ba wannan shi ne ɗan ɗauda ba? Amma da Farisiyawa suka ji haka sai suka ce, Ai, da ikon ba azabu, sarkin aljanu ne, wannan mutumin yake fitar da aljanu. Da yake Yesu ya san abin da suke tunani, sai ya ce musu, Duk mulkin da ya rabu kashi biyu suna gaba da juna, mulkin ba zai tsaya ba. kuma gari ko gidan da mutanen sun rabu kashi biyu suna gaba da juna ba zai tsaya ba. Idan shaidan yana fitar da shaidan yana fada da kansa kenan, to, yaya mulkinsa zai tsaya? Idan kuwa da ikon baal nake fitar da aljanu, to, almajiranku fa, da ikon wa suke fitar da nasu, almajiranku ne za su yi muku shari'a a kan wannan. Idan ni kuwa da ikon Allah nake fitar da aljanu, ashe, mulkin Allah ya zo muku kenan. Ba za a iya shiga gidan mutum mai ƙarfi a kwashe kayansa ba, sai dai idan an ɗaure shi tukunna, sa'an nan za a iya kwashe kayan gidansa. Wanda baya tare da ni, yana gaba da ni kenan. Wanda bai taimake ni tarawa ba kuwa, yana watsarwa ne. Domin haka ina gaya muku, za a gafarta wa mutane kowane irin zunubi da maganar sabo. amma wanda ya yi maganar saɓo game da ruhu mai sarki ba za a gafata masa ba. Idan wani ya yi maganar rene ga ɗan mutum, za a gafata masa, amma duk wanda ya yi maganar rene ga ruhu mai sarki ba za a taɓa gafata masa ba, ko yanzu ko a zamani mai zuwa. Itace mai kyau yakan ba da ’ya'ya masu kyau, itace mara kyau kuma yakan ba da ’ya'ya marasa kyau. Itace dai da irin ’ya'yansa ne ake gane shi. ku kungiyar mugayen macizai, yaya za ku iya faɗa abu mai kyau tun da ku mugaye ne? Ai, abin da yake cikin zuciya shi yake fitowa a baki. Mutumin kirki daga ajiyarsa na kirki yakan fitar da abin kirki, mugun mutum daga cikin ajiyar muguntarsa yakan fitar da mugun abu. Ina gaya muku, duk maganar banza da mutane suka yi za su ba da lissafinta a ranar shari'a. a kan maganarka ne za a yi maka shari'a, ko ta sa ka ka zama mara laifi ko mai laifi. Sai waɗansu daga cikin malaman koyarwar Musa da Farisiyawa suka ce masa, Malam, muna so ka nuna mana wata babban alamar da za ta bayyana ikonka. Sai ya amsa musu ya ce, Mutanen zamanin nan marasa aminci ga Allah ne, mugaye ne kuma, suna so su ga alama. amma ba za a nuna musu wata alama ba, sai dai alama ta annabi Yona, gama yadda Yona ya yi kwana uku, dare da rana a cikin ciki na babban kifi, haka ma ɗan mutum zai yi kwana uku, dare da rana a cikin ƙasa. A ranar shari'a, mutane ne ba za su tashi tare da mutanen zamanin nan, su nuna wa mutanen zamanin nan ba su yi daidai ba, domin su sun tuba saboda wa'azin Yona. ga shi kuwa wanda ya fi Yona yana a nan. A ranar shari'a, sarauniyar Sheba za ta tashi tare da mutanen zamanin nan, ta nuna musu ba su yi daidai ba, domin ta zo ne daga wuri mai nisa sosai, domin ta ji koyarwar ikima ta sarki Solomon, ga shi kuwa wanda ya fi Solomon yana a nan. Idan kazamin ruwa ya fita daga jikin mutum, yakan yi ta yawo a wuraren da ba ruwa domin ya sami wurin wutawa amma idan bai samu ba, sai ya ce, Zan koma gida na da inda na fito, idan ya zo ya samu ba kowa, ya kuma ga an share an gyara gidan, sai ya koma ya kwaso waɗansu ƙazaman ruwoyi guda bakwai, waɗanda suka fi shi mugunta, su zo su shiga su zauna a wurin. A ƙarshe, zaman mutumin nan zai fi na farkon muni, haka ma zai zama ga mutanen waɗannan zamani. yana kan magana da jama'a kenan, sai ga mamarsa da ’yan uwansa suna tsaye a waje suna so su yi magana da shi, sai aka ce masa, Ga mamarka da ’yan uwanka suna tsaye a waje suna son su yi magana da kai. Sai ya ce wa wannan da ya faɗa masa, Wace ce mamata, kuma su wane ne ’yan uwana? Sai ya nuna almajiransa da hannunsa ya ce, Ga mamata da ’yan uwana a nan, gama duk wanda ya yi abin da Ubana da yake cikin sama yake so, shi ne uwana da ’yar uwata da kuma mamata. Matthew Sura goma sha uku A ranar nan, Yesu ya fita daga gidan, ya je ya zauna a bakin teku, taron mutane da yawa sosai suka taru kewaye da shi. har sanda ya shiga jirgin ruwa ya zauna, taron mutane kuma suka tsaya a bakin tekun, sai ya gaya musu abubuwan da yawa ta wurin misalai, ya ce, Wani manomi ya je gona domin ya yi shuka, yana cikin yafa iri kenan, sai waɗansu iri suka faɗi a kan hanya, sai sun saye suka zo suka cinye su, waɗansu kuma suka faɗi a wuri mai duwatsu. inda ba kasa sosai suka siro da sauri saboda ƙasar wurin ba zurfi da rana ta yi zafi sai ta kone su har suka bushe gama ba su da tsaiwa sosai waɗansu kuma suka faɗi a wurin da akwai kaya sai ƙayar ta tashi ta sha ƙarfinsu waɗansu kuma suka faɗi a ƙasa mai kyau suka yi tsaba ɗari-ɗari waɗansu sittin-sittin waɗansu kuma talatin-talatin bare mai kunnen ji ya ji. Sai almajiran Yesu suka zo suka ce masa, Don me kake yi musu magana da misalai? Ya amsa musu ya ce, Ku dai an yarda muku ku gane asirin mulkin sama, amma su ba a basu ba. Gama wanda yake da abu za a kara masa har yayyawarta sosai, amma wanda ba shi da komi za a karɓi ɗan kaɗan ɗin da yake da shi. abin da ya sa nake musu magana da misali shine, gama ko sun duba ba sa gani, ko sun saurara ba sa ji, ba sa kuma ganewa. Lalle anabcin ishaya ya cika a kansu cewa, Za ku yi ta ji kam, amma ba za ku gane ba, sam, za ku yi ta dubawa kuma, amma ba za ku fahimta ba, sam, gama zuciyar mutanen nan ta yi tauri, su kuma ba sa ji. sun kuma rufe idanunsu, domin kada su gani da idanunsu, kada kuma su ji da kunuwansu, domin kada su gane a zuciyarsu, har su jiyo wurina in warkar da su. Idanunku masu albarka ne gama suna gani, kunuwar kuma haka gama suna ji. Akika ina gaya muku, annabawa da masu adalci da yawa sun so su ga abin da kuka gani, amma ba su gani ba, su kuma ji abin da kuka ji. amma ba su ji ba. To, ga abin da misali mai shuka yake nufi, idan mutum ya ji kalmar mulkin, sa'an nan bai gane ba, shaidan yakan zo ya kwashe abin da aka shuka a cikin zuciyar mutumin, wannan shi ne irin da ya faɗi a kan hanya, irin da ya faɗi a wurin da yake da duwatsu kuwa, shi ne kwatancin mutum wanda da zarar ya ji kalmar Allah sai ya karɓa da farin ciki, amma da yake ba shi da tushe. bai daɗe sosai ba, sa'ad da azaba ko sanani ta tashi saboda wannan kalmar Allah, sai mutumin ya ja da baya. Irin da ya faɗi a wayan da akwai kaya kuma, shi ne kwatancin mutum dai idan ya ji kalmar Allah, sai damuwar duniya da sun arziki su hana kalmar girma har ta zama bata da amfani. Irin da ya faɗi a ƙasa mai kyau kuma, shi ne kwatancin mutumin da idan ya ji kalmar Allah ya kuma gane ta, sai ya yi amfani da ita har ya yi riba, wani ɗari ɗari, wani sittin sittin, wani kuma talatin talatin. Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, Za a iya kwatanta mulkin sama da mutumin da ya shuka iri mai kyau a gonarsa, amma lokacin da kowa yake barci. sai abokin gabansa ya je ya shuka wata irin ciyawa a gonar alkamar. ya tafi abinsa. Da shukar ta tashi ta yi tsaba, sai ciyawar ma ta tashi, sai bayan mai gidan suka zo suka ce masa, Mai gida, ashe, ba iri mai kyau ka shuka a gonarka ba? To, yaya duk ciyawa ta fito a wurin? Ya ce musu, Abokin gabana ne ya yi wannan, bayin suka ce, Kana so mu je mu cire ciyawar? Amma ya ce, A'a. kada garin cire ciyawar ku cire tare da alkamar, bari dukansu su yi girma tare har lokacin girbi, a lokacin girbi zan gaya wa masu girbi su fara cire ciyawar su tara, su ɗaɗɗaure a kone, amma a tara alkamar a zuba a rumbuna. Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, Mulkin sama kamar kwayar mustard ne wanda wani mutum ya ɗauka ya shuka a gonarsa. ita ce ta fi kankanta cikin saurar iri, amma idan ta yi girma sai ta fi duk sauran ganyaye ta zama babbar itace, har ma sun saye su yi gidansu a kan rasarsa. Yesu ya sake ba su wani misali, ya ce, Mulkin sama kamar isti yake, wanda wata mace ta ɗauka ta kwaɓa da mudu uku na garin alkama, har duk garin ya game da istin. Yesu ya gaya wa taron mutanen duk waɗannan abubuwa da misalai, ba ya gaya musu wani abu sai tare da misali, wannan kuwa domin a cika abin da annabi Ishayi ya faɗa ne cewa, Zan yi magana da misalai, abin da yake a ɓoye tun farkon duniya zan sanar da shi. Sai Yesu ya bar taron mutane ya shiga gida, almajiransa kuma suka zo wurinsa suka ce masa, Ka gaya mana abin da misalin nan na ciyawa a gona yake nufi. Sai ya amsa ya ce, Wanda ya shuka iri mai kyau shine ɗan mutum, gonar kuma ita ce duniya, iri mai kyau kuma shine ‘ya'yan mulkin, ciyawar kuma ‘ya'yan mugun nan ne, kuma abokin gaban da ya shuka ciyawar shine shaiɗan, lokacin girbin kuwa ƙarshen duniya ne, masu girbi kuma su ne mala'iku. Kamar yadda ake tara ciyawa a kone ta, haka zai zama a ƙarshen duniya. Ɗan mutum zai aiko da mala'ikunsa, za su tara dukan abubuwan da suka sa mutane su yi zunubi, da kuma duk masu yin mugayen ayyuka, su fitar da su daga mulkinsa, su kuma jefa su a cikin gidan wuta mai zafi. A nan za su yi ta kuka suna cizon akoransu. a lokacin ne masu adalci za su haskaka kamar rana a cikin mulkin ubansu, bari mai kunnen ji ya ji. Mulkin sama kamar dukiya ne, wadda aka ɓoye a gona, wadda wani ya samu ya sake ɓoyewa, saboda yawan murna ya je ya sayar da dukkan abubuwan da yake da su ya sayi gonar. Har yanzu dai, mulkin sama kamar ɗan kasuwa yake, mai neman duwatsu masu daraja, wato, lu'ulu'u. Da ya sami lu'ulu'u ɗaya mai daraja sosai, sai ya je ya sayar da dukan abubuwa da yake da su, ya saye shi. Har yanzu dai, mulkin sama yana kama da ragar kamun kifi, wadda aka jefa a teku ta kamo kifi iri-iri. Da ta cika, aka jawo ta gefen teku aka zauna, aka zaɓa kifi masu kyau, aka sa a kwando, aka zubar da waɗanda ba su da kyau. haka zai zama a ƙarshen duniya, mala'iku za su zo su raba, su cire mugaye daga masu adalci, su kuma jefa mugayen cikin gidan wuta mai zafi, inda za su yi kuka da cizon hakora. Kun gane wannan duka? Suka amsa suka ce, I, sai ya ce musu, Saboda haka, duk malamin da ya zama almajirin mulkin sama, kamar mai gida yake wanda ya ɗebo sabuwar dukiya da tsohuwa daga wurin ajiyarsa. Da Yesu ya gama faɗin waɗannan misalai, sai ya bar wurin, Yesu ya zo garinsa ya fara koyawa mutane a majami'unsu, suka yi mamaki suka ce, Ina wannan mutum ya samu hikimar nan haka, da kuma ikon yin waɗannan ayyukan ban mamaki, wannan ba shi ne ɗan kafintan nan ba. ba mamarsa ce sunanta Maryamu ba, bayan uwansa ba ne su Yakub, da Yusuf, da Siman, da Yahuda, bayan uwansa mata duk tare da mu suke ba, to, daga ina ya samo duk waɗannan? Sai suka ji haushinsa, amma Yesu ya ce musu, Ai, annabi baya rasa daraja sai dai a garinsa da kuma cikin gidansa. Kuma bai yi ayyukan ban mamaki da yawa a can ba saboda rashin ban gaskiyarsu. Matiyu Sura goma sha hudu A lokacin nan, Sarki Hiridus Antifas ya ji labarin Yesu, sai ya ce wa masu yi masa aiki, Ai, wannan Yohana mai baftisma ne, an tashe shi daga matattu, shi yasa yake da ikon yi waɗannan ayyukan ban mamaki. gama dama Hiridus ya kama Yohana ya ɗaure shi, ya sa shi a kurkuku saboda Hirudiya matar ɗan uwansa Filibus, gama dama Yohana ya yi ta gaya wa Hiridus cewa bisa ga doka bai kamata ya auri Hirudiya ba, ko da yake Hiridus yana so ya kashe Yohana, amma yana jin tsoron mutane. gama sun ɗauka Yohana annabi ne, amma da ranar da aka haifi Herodus ta sake zuwa, sai ’yar Herodiya ta yi rawa a gaban bikin da suka zo bikin, ta sa Herodus ya ji daɗi sosai, har ma ya yi mata alkawari tare da rantsuwa cewa zai ba ta duk abin da ta roka. Mamarta kuwa ta ba ta shawara game da abin da za ta ce. sai ta ce, A bani kan Yohana mai baftisma yanzu a cikin kwano. Sarki kuwa ya damu, amma saboda rantsuwar da ya yi a gaban bikin, sai ya yi umarni a bata, ya aika zuwa kurkuku, aka cire kan Yohana, aka kuwa kawo kan a cikin kwano, aka ba yarinyar, sai ta kai wa mamarta, sai almajiran Yohana suka zo, suka ɗauki gawarsa. suka binne sai suka je suka gaya wa Yesu. Da Yesu ya ji haka, sai ya tashi ya shiga jirgin ruwa ya haye zuwa wani wuri inda ba kowa domin ya kasance shi kaɗai. Amma da taron mutane suka ji haka, sai suka fito daga garuruwa suka bi shi da kafa. Da ya fita daga jirgin kuwa, ya ga mutane sun taru da yawa. sai ya ji tausayinsu ya kuma warkar da marasa lafiya a cikinsu. Da yamma ta yi, sai almajiransa suka zo wurinsa suka ce, Wurin nan fa ba kowa, gashi kuma yamma ta yi, ka sallami mutanen nan domin su je kauyuka su saya wa kansu abinci. Yesu ya ce musu, Ba lalle su tafi ba, ku ba su wani abu su ci. Suka amsa suka ce, Ba mu da kome a nan. sai burodi guda biyar da kifi guda biyu sai ya ce ku kawo mini sai ya umarci mutanen su zauna a kan ciyawa ya ɗauki burodin nan guda biyar da kifi biyu sai ya ɗaga kansa sama ya yi godiya ga Allah sai ya rarraba burodin ya ba almajiransa almajiran kuma suka ba jama'a dukansu suka ci suka koshi suka tattara duk abin da ya rage har ya cika kwanduna goma sha biyu mutanen da suka ci kuwa sun kai maza dubu biyar banda mata da yara suna gamawa kenan sai yesu ya sa almajiransa su shiga jirgin ruwa domin su koma can gefen shi kuwa ya tsaya a wurin domin ya sallami taron bayan da ya sallami taron sai ya hau kan tudu shi kaɗai domin ya yi addu'a, har yamma ta yi sosai yana can shi kaɗai. A wannan lokaci kuwa jirgi yana tsakiyar teku, rakuman ruwa suna buga shi, kuma iska tana gaba da su. Wajen karfe uku na dare, sai ga Yesu yana takawa a kan teku zuwa wurin almajiransa, amma da almajiran suka gan shi. yana tafiya a kan teku sai suka ji tsoro suka ce, Fatalwa ce, suka yi ihu saboda tsoro nan da nan sai Yesu ya yi musu magana ya ce, Kada ku damu, ni ne, kada ku ji tsoro. Sai Bitrus ya amsa masa ya ce, Ubangiji, idan kai ne, ka sa in zo wurinka a kan ruwan. Yesu ya ce, Zo mana. sa'an nan bitrus ya fita daga jirgin ya fara tafiya a kan ruwa zai je wurin yesu amma da ya ga iskar ta yi karfi sai ya ji tsoro ya fara nutsewa sai ya yi ihu ya ce ubangiji ka cece ni nan da nan sai yesu ya mika hannunsa ya kamo shi ya ce masa kai mai karamar ban gaskiya don me kayi shakka da suka shiga cikin jirgin sai iskar ta daina hurawa waɗanda suke cikin jirgin suka yi wa Yesu sujada suna cewa, Gaskiya, kai ɗan Allah ne. Da suka ketare tekun suka sauka a yankin Janisarat, mutanen garin kuwa suka gane ashe Yesu ne, sai suka aika a faɗa wa kowa da yake a wannan sashen kasar. suka kawo masa dukan marasa lafiya suka roke shi su taɓa ko da bakin rigarsa dukan waɗanda suka taɓa kuwa suka warke. Matthew Sura goma sha biyar Ana nan sai Farisiyawa da malaman koyarwar Musa suka zo wurin Yesu daga Urshalima suka ce, Don me almajiranka suke karya al'adar da tawa? gama ba sa wanke hannu kafin su ci abinci. Yesu ya amsa musu ya ce, Kufa, don me kuke ƙara dokokin Allah saboda al'adarku, ai, Allah ya ce, Ka girmama babanka da mamarka, kuma, duk wanda ya zagi babansa ko mamarsa lalle a kashe shi, amma kukan koya cewa idan mutum yana da wani abin da zai taimaki babansa ko mamarsa da shi, amma sai ya ce, duk abin da da za ku samu a wurina na keɓewa Allah, to, ba lalle kenan ya ba iyayensa girma ba, wato, saboda aladarku kun mai da maganar Allah banza, ku munafukai, daidai ne ishaya ya yi anabci a kanku da ya ce, mutanen nan fa da baki kawai suke girmama ne amma zukatansu sun yi nesa da ni, a banza ne suke yi mini sujada. suna koyar da dokokin mutane a matsayin kalmar Allah. Yesu ya kirawo taron mutane, ya ce musu, Ku saurara ku gane, ba abin da yake shiga bakin mutum ne yakan kazantar da shi a gaban Allah ba, sai dai abin da yake fitowa daga bakinsa. Sai almajiran suka zo wurinsa suka ce masa, Ka san farisiyawa sun ji haushi da suka ji maganan nan? Yesu ya amsa ya ce, duk shukar da ba Ubana na sama ne ya shuka ba, za a tumbuge shi, bar su kawai, su makafi ne, masu yi wa makafi jagora, idan kuwa makawo ya yi wa wani makawo jagora, ai, dukansu za su faɗi cikin rami. Amma Bitrus ya ce masa, Ka bayyana mana wannan misali. Sai Yesu ya ce, Ashe, har yanzu ba ku gane ba? ina nufin duk abin da mutum ya ci, da farko zai shiga bakinsa, sa'an nan zai shiga cikinsa, kuma daga karshe zai fita daga jikinsa. Amma abin da yake fitowa daga baki, daga zuciya yake fitowa, shine ne kuwa yake kazantar da mutum a gaban Allah. Gama daga zuciya ne mugayen tunani suke fitowa, wato, su kisan kai, da zina, da lalata, da sata, da shaidar karya. da ba ta suna. Waɗannan suke kazantar da mutum a gaban Allah, amma cin abinci da hannun da ba a wanke ba, baya kazantar da mutum a gaban Allah. Yesu ya bar wurin kenan, ya tafi yankin biranen Taya da Sidon, sai ga wata ’yar ƙasar Kan'ana ta zo ta ɗaga murya, ta ce, Kai mani kai ya Ubangiji, dan da'uda. wani aljani yana ba ‘yata wahala. Yesu bai ce mata kome ba, sai almajiransa suka zo suka roke shi, suka ce, Ka kore ta, domin tana binmu tana damu da ihu. Ya amsa ya ce, An aiko ni ne domin tumakin Isra'ila waɗanda suka ɓata, ba domin waɗansu ba. Amma ta zo ta durkusa a gabansa, ta ce, Ubangiji, ka taimake ni. ya amsa ya ce, Ba zai yi kyau a ɗauki abincin yara a ba karnuka ba. Ta ce, I, e, Ubangiji, amma ko karnuka ma suka lashe sauran abinci da yake faduwa daga teburin masu gidan. Sai Yesu ya amsa mata ya ce, Uwar gida, ban gaskiyarki tana da ƙarfi, bari bukatarki ta biya. Nan take, ‘yarta ta warke. Daga wurin, Yesu ya bi ta gefen tekun Galili, sa'an nan ya hau tudu ya zauna. Mutane da yawa suka zo wurinsa, suka zo da guragu, da makafi, da masu dungu, da bebaye, da waɗansu da yawa suka ajiye su a gabansa, ya kuwa warkar da su. Har mutane suka yi mamaki da suka ga bebaye suna magana, masu dungu kuma gabobinsu suna aiki, gurago suna tafiya, makafi kuma suna gani, sai duk suka ɗaukaka Allah na Isra'ila. Ana nan, sai Yesu ya kira almajiransa ya ce, Ina jin tausayin jama'ar nan, gama yau kwana uku kenan suna tare da ni, kuma ba su da abinci, ba na so in sallame su da yunwa, domin za su iya suma a hanya. Sai almajiran suka ce masa, a daji haka ina za mu sami burodi da zai isa mu ciyar da wannan jama'a yesu ya tambaye su ya ce burodi nawa kuke da ci suka ce guda bakwai da kananan kifaye kaɗan sai ya sa taron mutanen su zauna a kasa ya ɗauki burodin nan bakwai da kifayen da ya yi godiya ga Allah sai ya rarraba su ya ba almajiran almajiran suka ba taron mutanen kowa ya ci ya koshi almajiran kuwa suka tara raguwar abincin cike da kwanduna bakwai mutanen da suka ci kuwa sun kai maza dubu hudu banda mata da yara bayan da ya sallami taron mutanen sai ya shiga jirgin ruwa ya tafi yankin magadan matthew Sura goma sha shida Farisiyawa da Sadukiyawa suka zo wurin Yesu domin su gwada shi, suka roke shi ya nuna musu wata babbar alama da za ta bayyana ikonsa, ya amsa musu ya ce, Idan yamma ta yi, kuka ga sama ta yi ja, sai ku ce, Yauwa, gari zai yi kyau gobe. Da safe kuma idan kuka ga sama ta yi ja, ta ɓata fuska, sai ku ce, Yau kam za a yi ruwan sama. kuna iya gane yanayin sararin sama, amma ba ku iya gane alamun wannan zamani ba, mutanen zamanin nan marasa aminci ga Allah ne, mugaye ne kuma, suna so su ga alama, amma ba za a nuna musu wata alama ba, sai dai alamar Yona. Sai ya bar su ya tafi. Da almajiran suka kai wancan gefe, ashe, sun manta ba su kawo burodi ba, sai Yesu ya ce musu, Ku kula fa, kuma ku yi hankali da yistin farisawa da sadukiyawa. Sai suka fara magana da junansu suna cewa, Ko saboda ba mu kawo burodi ba ne? Da Yesu ya ga haka, sai ya ce, Ku masu ƙaramar ban gaskiya, don me kuke cewa ba ku da burodi, har yanzu ba ku gane ba ne? kun manta yadda na ciyar da mutane dubu biyar da burodi biyar, kuma kwanduna nawa kuka tara, ko kuma lokacin da na ciyar da mutum dubu hudu da burodi bakwai, kwanduna nawa kuka tara, yaya kuka ƙasa ganewa cewa, ba burodi nake magana a kai ba, na ce ku yi hankali da istin farisawa da sadukiyawa. Sa'an nan ne, almajiran suka gane cewa. ba yana ce musu su yi hankali da yistin da ake sa a cikin burodi ba ne, amma yana nufin su yi hankali da koyarwar farisiyawa da sadukiyawa ne. To, da Yesu ya zo yankin Kaisariya, Filibi, sai ya tambayi almajiransa ya ce, Wa mutane suke cewa ɗan mutum yake? Sai suka ce, Waɗansu suna cewa Yohana mai baptisma. waɗansu kuma Iliya, waɗansu kuma irimiya, ko kuma ɗaya daga cikin annabawa. Ya ce musu, Amma kufa, wane ne ni a ganinku? Sai Siman Bitrus ya amsa ya ce, Kai ne almasihu, ɗan Allah mai rai. Sai Yesu ya amsa masa ya ce, Kai mai albarka ne simon ɗan Yona, gama ba mutum nama da jini ba ne ya bayana maka wannan. sai dai Ubana wanda yake cikin sama, ina kuma gaya maka, kai Bitrus ne, a kan wannan dutse kuma zan gina jama'a ta ta masu bi, wadda ikon mutuwa ma ba shi da iko a kanta. Zan baka mabuɗin mulkin sama, kuma abin da aka ɗaure a duniya zai zama a ɗaure a sama, dukan abin da aka kwance a duniya zai zama a kunce a sama. sai ya jawa almajiransa kunne sosai kada su gaya wa kowa cewa shi ne almasihu. Tun daga wannan lokaci, Yesu ya fara nuna wa almajiransa cewa dole ne ya je Urshalima, ya sha wuya iri-iri a hannun dattawa da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, a kuma kashe shi, a rana ta uku kuma a tashe shi. sai Bitrus ya ja shi gefe ɗaya ya fara tsawata masa yana cewa, Allah ya sauwake Ubangiji, wannan ba zai taɓa faruwa da kai ba. Amma Yesu ya juya ya ce masa, Ka rabu da ni, kai shaidan, kai mai sa tuntuɓe ne a gare ni, gama kana tunani kamar mutum ne ba kamar Allah ba. Sai Yesu ya ce wa almajiransa, Duk mai so ya bi ni. sai ya ki kansa, ya ɗauki giciyansa ya bi ni, gama duk wanda yake so ya ceci ransa zai rasa shi, amma duk wanda ya rasa ransa saboda ni zai same shi. Wani amfani ne mutum zai samu idan ya sami duniya duka a bakin ransa, ko kuwa mai mutum zai iya bayar a maimakon ransa, ɗan mutum dai zai zo da mala'ikunsa cikin ɗaukakar ubansa, sa'an nan ne zai biya kowane mutum bisa ga aikinsa. Akika ina gaya muku, akwai waɗansu a saye a nan da ba za su mutu ba, har sai sun ga zuwan ɗan mutum cikin mulkinsa. matthew Sura goma sha bakwai Bayan kwana shida, sai Yesu ya ɗauki Bitrus da Yakub da ɗan uwansa Yakub, wato, Yohana, ya kai su kan wani tudu mai tsawo. inda suka kasance su kaɗai, sai kamaninsa ya canza a gabansu, fuskarsa ta yi haske kamar rana, sai rigunan da ya sa suka yi fari fat. Ana nan sai ga annabi Musa da annabi Iliya suka bayyana a gare su, suna magana da Yesu, sai Bitrus ya ce wa Yesu, Ubangiji, ya yi kyau da muke a nan wurin, idan kana so, zan kafa bukoki guda uku a nan, ɗaya domin ka, ɗaya domin annabi Musa, ɗaya kuma domin annabi Iliya. Yana magana kenan sai ga wani girgije mai haske ya rufe su, aka kuma ji wata murya daga cikin girgijen ta ce, Wannan shi ne ɗana, wanda nake kauna, ina jin daɗinsa kwarai, ku saurare shi. Da almajiran suka ji haka. sai tsoro ya kama su sosai, har suka faɗi kasa, sai Yesu ya zo ya taɓa su ya ce, Ku tashi, kada ku ji tsoro. Da suka ɗaga kai, ba su ga kowa ba, sai Yesu shi kaɗai, da suke so kowa daga tudun, Yesu ya ja musu kunne ya ce, Kada ku gaya wa kowa abin da kuka gani, sai an tadda ɗan mutum daga matatu. Almajiran suka tambaye shi, suka ce, To, don me malaman koyarwar Musa suke cewa, Dole sai annabi Iliya ya fara zuwa? Ya amsa ya ce, Lalle Iliya zai zo, zai kuma gyara komai, amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, ba su kuwa gane shi ba, har ma suka yi masa abin da suka ga dama, haka kuma ɗan mutum zai sha wuya a hannunsu. Sai almajiran suka gane cewa yana yi musu magana ne akan Yohana mai baftisma ne. Da suka kai wajen taron jama'a, sai wani mutum ya zo wurin Yesu ya durkusa a gabansa ya ce, Ubangiji, ka ji tausayin ɗana, yana farfaɗiya, kuma yana shan wuya sosai, sau da yawa yakan faɗa cikin wuta da kuma cikin ruwa, na kuwa kai shi wurin almajiranka, amma ba su iya warkar da shi ba. Sai Yesu ya amsa ya ce, Ku mutanen saran nan marasa ban gaskiya kuma masu mugunta, har zuwa yaushe zan zauna tare da ku, har yaushe zan jimre da ku, ku kawo mini shi nan. Sai Yesu ya tsawata wa aljanin, aljanin kuwa ya bar yaron, nan take yaron ya warke, sai almajiran suka zo wurin Yesu a lokacin da ba kowa tare da shi suka ce masa, don me mu muka kasa fitar da aljannin? Yesu ya ce musu, Saboda ban gaskiyarku karama ce, hakika ina gaya muku, idan kuna da ban gaskiya da ta yi ƙanƙanta kamar ƙwayar mustad, za ku iya cewa tudun nan, ya tashi daga nan zuwa can kuma zai tashi, ba kuwa abin da zai gagare ku. Ai, irin wannan ba ya fita sai da addu'a da azumi. Da almajiran suka taru a yankin Galili. sai Yesu ya ce musu, Za a ba da ɗan mutum ga hannun mutane, za su kuma kashe shi, a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sai almajiran suka damu sosai. Da Yesu da almajiransa suka isa kafar Nahum, masu karɓar haraji domin haikali suka sami Bitrus suka ce masa, Malaminku, baya biyan harajin haikali ne? Ya ce, yana biya mana. Da Bitrus ya dawo gida, sai Yesu ya fara yi masa magana, ya ce, Me ka gani game da wannan tambaya? Daga wurin wa sarakuna suke karɓan kuɗin araji? Daga wurin ’ya'yansu ko daga wurin waɗansu? Da Bitrus ya amsa, Daga wurin waɗansu. Sai Yesu ya ce, Wato, ’ya'yansu ba su biya kenan, duk da haka, domin kada mutanen nan su je haushinmu. ka je teku, ka jefa kugiya, ka bude bakin kifin da ka fara kamawa, za ka sami azurfa da zai isa, sai ka ɗauki azurfa ɗin, ka biya a rajinka da nawa. Matthew Sura goma sha takwas A lokacin nan, almajiran suka zo wurin Yesu, suka tambaye shi, suka ce, Wa ya fi girma duka a cikin mulkin sama? sai ya kira wani karamin yaro ya sa shi a tsakiyarsu ya ce, Akika ina gaya muku, idan ba kun sake kun zama kamar ƙananan yara ba, ba za ku taɓa shiga mulkin sama ba. Duk wanda ya ɗauki kansa ba a bakin kome ba kamar ƙaramin yaron nan, shi ne ya fi girma a mulkin sama. Duk wanda ya karɓi ƙaramin yaro kamar wannan, saboda ni, ni ne ya karɓa. Amma fa, Duk wanda ya sa ɗaya daga cikin yara ƙananan nan da suka gaskanta da ni ya yi zunubi, zai fi wa mutumin a rataya babban dutsen nika a wuyansa, a kuma nutsar da shi a teku mai zurfi. Kaiton duniya saboda dalilan yin zunubi, dole ne dalilan yin zunubi su zo, amma kaiton wanda shi ne dalilin. Idan kuwa hannunka ko kafarka yana sa ka ka yi zunubi, ka yanke shi ka yar zai fi maka ka shiga rai na har abada da hannu ko kafa ɗaya ko gurgu, da a jefa ka cikin wutar da bata taɓa mutuwa, da hannuwa biyu ko kafafu biyu. Idan kuma idonka yana sa ka ka yi zunubi, sai ka cire shi ka yar, zai fi maka ka shiga rai na har abada da ido ɗaya, da a jefa ka a cikin gidan wutar da bata taɓa mutuwa da idanunka biyu. Ku kula. kada ku rena ko ɗaya daga cikin yara kananan nan, gama ina faɗa muku, mala'ikunsu a sama kullum suna ganin fuskar Ubana wanda yake cikin sama, gama ɗan mutum ya zo ne ya ceci waɗanda suka ɓata. Me kuke sammani? Idan makiyayi yana da tumaki guda ɗari, sai ɗaya daga cikinsu ta ɓata, ba zai bar sauran tasa'in da taran a tudai suna kiwo ya je neman ɗayarsu da ta ɓata ba? Kuma idan ya same ta, gaskiya ina faɗa muku, murnan da yake yi a kanta ta fi ta kasa'in da taran da ba su ɓata ba, haka ma ba nufin ubanku wanda yake cikin sama ba ne, ɗaya daga cikin yara ƙananan nan ya ɓata. Idan ɗan uwanka ya yi maka laifi, ka je ka nuna masa ya yi maka laifi, kai da shi kaɗai, idan ɗan uwan ya saurare ka, ka sake maido da ɗan uwanka kenan. amma idan bai saurare ka ba, sai ka sake zuwa wurinsa tare da mutum ɗaya ko biyu domin a tabbatar da kowace magana daga bakin shaidu biyu ko uku. Idan ɗan uwan ya ki sauraronsu, sai ka faɗa wa jama'ar masu bi, idan kuma har ya ki saurari jama'ar masu bi, ka mayar da shi kamar wanda bai san Allah ba, ko mai zunubi, wanda ya ki tuba. Hakika ina gaya muku, duk abin da kuka ɗaure a duniya. a ɗaure yake a sama, duk abin da kuka kunce a duniya kuma a kunce yake a sama. Ina sake gaya muku, idan mutum biyu daga cikinku a duniya suka yadda su roki wani abu, Ubana wanda yake cikin sama zai yi musu, gama duk inda mutum biyu ko uku suka taru cikin sunana ina tare da su. Ana nan, sai Bitrus ya zo ya ce wa Yesu, Ubangiji, sau nawa ɗan uwana zai yi mini laifi in yafe masa sau bakwai yesu ya ce masa ba sau bakwai ba amma dai bakwai sau saba'in saboda haka za a kwatanta mulkin sama da wani sarki da yake so ya ƙirga dukiyarsa da take hannun bayansa da sarkin ya fara ƙirgawa sai aka kawo masa wani mutum wanda yake binsa bashin azurfa wanda mutumin ba zai iya biya a duk rayuwarsa ba. Da ya kasa biya, sai sarkin ya sa a tsayar da shi da matarsa da ’ya'yansa da duk abin da yake da shi domin a biya kuɗin. Sai bawan ya durkusa a gabansa yana roko ya ce, Ka yi hakuri, zan biya ka komi, sai sarkin ya ji tausayi bawan, ya sake shi, ya yafe masa bashin. Amma wannan bawan daga fitarsa sai ya tarar da wani abokin aikinsa da yake binsa bashin azurfa kaɗan kawai, ya shake masa wuya ya ce, Ka biya ni abin da nake binka, sai abokin aikinsa ya durkusa ya roke shi ya ce, Ka yi mini hakuri zan biya ka, amma bawan ya ki, ya kuma je ya sa shi a kurkuku, sai ya biya bashin. Da abokan aikinsa suka je abin da ya faru, sai ba su ji daɗi ba, sai suka je suka faɗa wa sarkin duk abin da ya faru. sai sarkin kuwa ya kira bawan ya ce masa, Kai mugun bawa ne, na yafe maka duk bashin nan saboda ka roke ni, ashe, bai kamata ka ji tausayin abokin aikinka kamar yadda na ji tausayin ka ba? Sarkin ya ji haushi sosai, ya sa a bashi wuya, har sai ya biya dukan bashin. Haka kuwa uba na wanda yake cikin sama, zai yi wa kowanninku da ya ke yafe wa ɗan uwansa da zuciya ɗaya. Matiyu Sura goma sha tara Da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa, ya bar yankin Galili, ya shiga yankin Yahudiya, wanda yake a ketaren kogin Yodan. Mutane da yawa suka bi shi, ya kuwa warkar da masu ciwo a can. A nan, waɗansu Farisiyawa suka zo wurinsa domin su gwada shi, sai suka tambaye shi, suka ce, Bisa ga koyarwar Musa, daidai ne mutum ya saki matarsa a kan kowane irin dalili? Ya amsa musu ya ce, Ashe, ba ku karanta ba cewa, shi ma'alicin da ya yi su tun farko ya yi su ne namiji da ta mace, ya kuma ce, domin haka fa, mutum zai bar babansa da mamarsa ya manne wa matarsa, su biyun kuma su zama ɗaya, har nan gaba ba za su zama mutum biyu ba. sai dai su zama kamar mutum ɗaya, saboda haka abin da Allah ya haɗa kaɗa wani ya raba. Sai suka ce masa, To, don me annabi Musa ya yi doka, a ba da takardar kashe aure, a kuma saki matar? Sai Yesu ya ce musu, Saboda kuna da taurin zuciya, shi ya sa Musa ya yarda muku ku saki matanku, amma daga farko ba haka ba ne, ina kuma gaya muku. duk wanda ya saki matarsa, idan dai ba saboda an same ta da yin zina ba, ya kuma auri wata ya yi zina. Sai almajiran suka ce masa, Idan haka yake tsakanin mutum da matarsa, ashe ma rashin aure ya fi. Amma ya ce musu, Ba kowa ne zai iya ɗaukar maganar nan ba, sai dai wanda Allah ya yarda musu. Akwai waɗanda aka haifa da ba za su iya yin aure ba. akwai waɗanda mutane ne suka mayar da su haka, akwai kuma waɗanda suka yadda ba za su yi aure ba domin kaunar mulkin sama, duk mai iya ɗaukar maganan nan ya ɗauka. Sa'an nan aka kawo wa Yesu yara ƙanana domin ya sa musu albarka, ya kuma yi musu addu'a, amma almajiransa suka tsawata wa waɗanda suka kawo yaran, amma Yesu ya ce musu, Ku bar yara kanana su zo wurina, kada ku hana su, gama mulkin sama na irinsu ne. Sai ya sa musu hannun albarka, sa'an nan ya tafi. Ana nan, sai wani ya zo wurin Yesu ya ce, Malam, wani abu mai kyau ne zan yi domin in samu rai na ar abada? Yesu ya ce masa, Don ne kake tambaye ni a kan abin da yake da kyau? Ai, Allah kaɗai ne mai kyau, idan kuwa kana so ka sami rai na ar abada, sai ka kiyaye dokokin nan. Sai ya ce wa Yesu, waɗanne dokoki? Sai Yesu ya ce, Kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar karya, ka ba girma ga babanka da mamarka, ka kuma kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Sai sauran ya ce masa, Ai, na kiyaye waɗannan duka, mai ya rage mini? Yesu ya ce masa, Idan kana so ka zama cikakke, ka je ka sayar da duk abin da kake da shi, ka ba talakawa kuɗin, za ka sami lada a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da saurayin ya ji haka, sai ya tafi yana bakin ciki, gama yana da arziki sosai, sai Yesu ya ce wa almajiransa, Akika ina gaya muku, zai zama da wuya. mai arziki ya shiga mulkin sama. Ina sake gaya muku, zai fi wa rakumin sauki ya bi ta ramin allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Da almajiran suka ji haka, sai suka yi mamaki sosai, suka ce, Idan haka ne, to, wa zai sami ceto? Amma Yesu ya dube su ya ce, Ga mutane kam, ba mai yiwuwa ba, amma ga Allah kowane abu mai yiwuwa ne. Sai Bitrus ya ce, Ga shi mun bar kome domin mu bi ka, to, me za mu samu? Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku, a zamani mai zuwa, lokacin da ɗan mutum zai zauna a kujerar mulkinsa mai ɗaukaka, ku da kuka bi ni, ku ne kuma za ku zauna a kujerun mulkin goma sha biyu, ku yi mulkin zuriya goma sha biyu nan na Isra'ila, kuma duk wanda ya bar gidaje, ko ’yan uwa maza, ko uwa mata, ko baba, ko mama, ko yara, ko gonaki domin ya girmama sunana, zai sami fiye da haka sau ɗari, ya kuma gaji rai na ar abada. Amma mutane da yawa waɗanda suke na farko za su zama na ƙarshe, na ƙarshe kuma za su zama na farko. matthew Sura ashirin mulkin sama kamar wani mai gida ne, wanda ya fita da sassafe domin ya yi hayar waɗanda za su yi masa aiki a gonarsa ta itatuwan inabi, da suka shirya a kan kuɗin da ake biyan lebura a yini, sai ya aika su gonarsa, wajen karfe tara kuma da ya fita, sai ya ga waɗansu suna zaman banza kawai a bakin kasuwa, sai ya ce musu, Kuma ku je gonata, zan biya ku abin da ya kamata. sai suka tafi. Da ya sake fita da rana, da kuma wajen ƙarfe uku ya ɗauki masu aiki. Har yanzu, wajen ƙarfe biyar ya sake fita, ya ga waɗansu suna saye, ba sa yin komi. Sai ya ce musu, Don me kuke zaman banza duk ini? Suka ce masa, Gama ba wanda ya ba mu aikin yi, sai ya ce musu, Kuma ku je gona ta. Da yamma ta yi, sai mai gonar ya ce wa mai taimakonsa, Lura da aikin gonar, ka kira ma'aikatan, ka biya su, ka fara daga na ƙarshe zuwa na farko. Waɗanda suka je wajen ƙarfe biyar suka zo, kowanensu ya karbi abin da ya kamata a biya shi a yini. To, waɗanda suka fara zuwa sun yi tsammani za a biya su fiye da sauran, amma su ma kowanensu ya karbi abin da ya kamata a biya shi a yini. da suka karɓa suka yi wa mai gidan gunaguni suna cewa, Waɗanda suka zo daga ƙarshe aikin awa ɗaya kawai suka yi, ka da su daidai da mu, mu da muka yi ni muna aiki ga shan rana. Sai ya amsa wa ɗaya daga cikinsu ya ce, Abokina, ai, ban cuce ka ba, ba mu shirya a kan cewa zan biya ka abin da akan biya a yini ba, ka karɓi abin da yake naka, ka tafi. ni na ga damar in biya waɗanda suka zo daga baya daidai da abin da na biya ka, ba ni da iko in yi abin da na ga dama da abin da yake nawa? Ko kana jin kishi ne saboda ina da al'ere a yalwace? Haka na ƙarshe za su zama na farko, na farko kuma za su zama na ƙarshe. Da Yesu da almajiransa suna haurawa zuwa Urshalima, sai Yesu ya ja su gefe. hanya ya ce musu, Gashi za mu je Urshalima, za a ba da ɗan mutum a hannun manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, za su kuma yanke masa hukuncin kisa. Sa'an nan su ba da shi ga waɗanda ba yaudawa ba, su yi masa ba'a, su yi masa bulala, su kuma gicciye shi, a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sa'an nan sai mamar ’ya'yan Zabadi ta zo wurin Yesu da ’ya'yanta ta durkusa a gabansa, ta roke shi wani abu, sai ya ce mata, Mai kike so? Ta ce masa, Ka sa waɗannan ‘ya'yana biyu su zauna, ɗaya a damanka, ɗaya a hagunka a cikin mulkinka. Amma Yesu ya ce wa ‘ya'yan, Ba ku san abin da kuke roko ba, za ku iya sha a kof na wahalar da zan sha? Suka ce masa, Za mu iya. ya ce musu, Lalle za ku sha a kwaf nawa, amma zama a damana ko haguna ba ni nake da ikon bayarwa ba, Ubana na sama ya shirya matsayin nan don waɗanda ya zaɓa. Da sauran almajirai goma suka ji haka, sai suka ji haushin ’yan uwan nan guda biyu, amma Yesu ya kira su duka ya ce, Kun san yadda sarakunan nan waɗanda ba Yahudawa ba sukan nuna iko a kan mutanensu, manyansu ma suna nuna wa mutanensu iko, ba zai zama haka a cikinku ba, a maimakon haka duk wanda yake so ya zama babba a cikinku, dole ne ya zama mai yi wa sauran idima, kuma wanda yake so ya zama shugaba a cikinku, dole ne ya zama bawanku, haka kuma ɗan mutum bai zo domin a bauta masa ba. sai dai domin ya yi bauta ya kuma ba da ransa domin ceton mutane da yawa. Da Yesu da almajiransa za su bar yariko mutane da yawa suka bi shi, sai ya ga waɗansu makafi biyu suna zaune a gefen hanya, da suka ji Yesu yana wucewa, sai suka ɗaga murya suka ce, Mai girma, dan dauda, ka ji tausayinmu. mu. mutane suka yi musu faɗa su yi shiru sai suka kara ɗaga murya suka ce, Mai girma, dan dauda, ka yi mana jinkai. Sai Yesu ya tsaya ya ce musu, Mai kuke so in yi muku? Suka ce masa, Mai girma, bari mu sami ganin gari. Saboda tausayi, sai Yesu ya taɓa idanunsu, nan da nan kuwa suka fara gani, suka bi shi. matthew Sura ashirin da ɗaya Sa'an da Yesu da almajiransa suka kai ƙauyen Betafaji kusa da Urshalima, wajen tudun itatuwan zaitun, sai ya aiki almajirai biyu ya ce musu, Ku shiga ƙauyen nan na gabanku, da shigarku za ku ga wata jaka a ɗaure tare da ɗanta, ku kwance su ku kawo mini. Idan wani ya yi muku magana ku ce, Ubangiji ne yake bukatarsu, zai kuwa mai da su anjima. Wannan ya faru ne domin a cika abin da annabi ya faɗa cewa, Ku cewa zuciyata Urushalima, ga sarkinku nan zuwa gare ku, mai saukin kai ne shi, yana tafiya a kan jaki, a kan ɗan jaki ne yake tafiya. Sai almajiran suka je, suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kawo jakar da ɗanta. suka shimfiɗe rigunansu, shi kuwa ya hau ya zauna. Mutane da yawa suka shimfiɗe rigunansu a kan hanya, waɗansu kuma suka karya ganye daga itatuwa suka shimfiɗa a kan hanya. Mutanen da suke gabansa da waɗanda suke binsa a baya suka ɗaga murya suna cewa, Osana ga ɗan dauda, albarka ta tabbata ga mai zuwa cikin sunan Ubangiji. Hosana ga mafi ɗaukaka. Da Yesu ya shiga Urshalima, duk birnin ya ruɗe, ana ta tambaya ana cewa, Wane ne wannan? Sai mutanen da suke bin Yesu suka ce, Ai, wannan shi ne annabi Yesu daga Nazaret na Galili. Sai Yesu ya shiga haikali, ya kori dukan masu tsaya da sayarwa a ciki, ya tuttura teburan masu canji kuɗi da kujerun masu sayar da tattabaru ya ce musu, A rubuce yake, za a ce da gida na gidan addu'a, amma kun mayar da shi wurin ɓuyan yan fashi. Sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya kuwa warkar da su, amma da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka ga ayyukan ban mamaki da ya har yara suna ihu cikin haikalin suna cewa, Osana ga dan dauda. Sai suka ji fushi, suka ce masa, Kana jin abin da waɗannan suke cewa kuwa? Yesu ya amsa ya ce, I, ashe, ba ku taɓa karanta cikin rubutacciyar magana Allah ba cewa, Daga bakin yara da jarirai kaso so yabonka ya fita? Daga nan, sai ya bar su ya fita daga birnin ya tafi Betani ya kwana a can. Da gare ya waye yana dawowa sai yunwa ta kama shi da ya ga wani itacen ɓaure a gefen hanya sai ya je wurin itacen amma bai sami kome ba sai ganye ya ce wa itacen kada ka kara in yaya har abada nan take kuwa itacen ya bushe, da almajiransa suka ga haka, suka yi mamaki sosai, suka ce, Yaya, itacen ya bushe haka nan take? Yesu ya amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, idan kuna da ban gaskiya, kuma ba ku yi shaka ba ko kaɗan, za ku iya yin fiye da abin da na yi wa wannan ɓaurin, har ma idan kuka ce wa babban tudun nan. tashi ka fada cikin teku zai faru. Idan kun ba da gaskiya, duk iyakar abin da kuka roki Allah cikin addu'a za ku samu. Sa'an da Yesu ya shiga haikali, yana cikin koyarwa kenan, sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce, Da wani izini kake yin abubuwan nan, kuma wa ya baka wannan izini? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, idan kun ba ni amsa, ni ma zan faɗa muku ko da wani iko nake yin abubuwan nan. Daga ina ne Yohana ya sami izini baptizma da ya yi, Allah ne ya bashi ko mutum? Sai suka fara gardama a tsakaninsu suna cewa, Idan muka ce daga wurin Allah ne, zai ce mana, To, don me ba ku gaskanta shi ba? Amma idan muka ce, Daga wurin mutum ne, muna jin tsoron abin da mutane za su yi mana, gama kowa ya doki Yohana annabi ne. Sai suka amsa wa Yesu suka ce, Ba mu sani ba. Sai ya ce musu, Ni ma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba. To, me kuka gani? Akwai wani mutum yana da yaya biyu maza, ya je wurin na farkon ya ce, Ɗana, yau ka je ka yi aiki a gonar inabi. Sai ɗan ya ce, Ba zan je ba, amma daga baya ya sake tunani ya je. Sai baban ya je wurin na biyun, ya faɗa masa abin da ya faɗa wa na farkon. Sai ɗan ya amsa ya ce, To, zan je, baba, amma bai je ba, cikinsu biyun nan, wane ne ya yi abin da babansa yake so? Sai suka ce, Na farkon. Yesu kuwa ya ce musu, Akika ina gaya muku, masu karɓan haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin sama, gama ana ya zo, ya nuna muku hanyar adalci, ba ku ba da gaskiya ba, amma masu karɓan haraji da karuwai sun ba da gaskiya gare shi, duk da ganin haka ma, daga baya ba ku tuba kun gaskanta shi ba. To, ga wani misali kuma. akwai wani mutumin da ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da katanga, ya haka wurin masewar ’ya'yan inabi a ciki, ya kuma gina rumfar mai gadi, ya ba waɗansu manoma hayar gonar, sa'an ya tafi wata ƙasa, da lokacin girbi ya yi, sai ya aiki bayansa, su je wurin waɗanda suka karɓi hayar gonar, su karɓo masa nasa rabon amfanin gonar. Amma masu hayar suka kama bayin. suka yi wa ɗaya duka, suka kashe ɗaya, suka kuma jejefi ɗaya, sai ya sake aika waɗansu bayi fiye da na farko, masu harar gonar suka yi musu yadda suka yi wa na farkon. Daga ƙarshe, sai mai gonar ya aiki ɗansa zuwa wurinsu yana cewa, Ba shakka za su ba ɗana girma, amma da masu hayar suka ga ɗan sai suka ce wa junansu, Yawwa, ai, wannan shi ne zai gaji gonar, mu kashe shi, gadonsa ya zama namu. Sai suka kama shi, suka jefa shi bayan katangar gonar, suka kashe shi. To, idan mai gonar nan ya zo, me zai wa masu hayar nan? Sai suka ce masa, Ai, lallai zai kakkashe mugayen nan, ya ba waɗansu hayar gonar, waɗanda za su dinga bashi nasa rabon amfani gonar. Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku taɓa karantawa a rubutacciyar maganar Allah ba, cewa, Dusen da masu gini suka ki, shi ne ya zama dutse mafi amfani a gini, wannan aikin Ubangiji ne, abin mamaki ne kuwa a yi danunmu. Saboda haka ina gaya muku, za a karɓi mulkin Allah daga wurinku, a ba wata al'ummar da za ta haifar da alaye masu kyau na mulkin, wanda ya faɗi akan wannan dusen. zai halaka, kuma wanda dusan nan ya faɗi masa zai nika shi kamar gari. Da manyan firistoci da farisiyawa suka ji misalin nan da ya bayar, sai suka gane cewa yana magana a kansu ne, sun so su kama shi, amma suna tsoron jama'a, gama jama'a sun ɗauka shi annabi ne. Matthew Sura ashirin da biyu Sai Yesu ya sake yi musu magana da misali ya ce, Za a iya kwatanta mulkin sama da wani sarkin da ya yi wa ɗansa bikin aure, ya aiki bayinsa su kira mutanen da aka gayyace su bikin, amma mutanen da aka gayyato ba su zo ba, ya sake aiken waɗansu bayin ya ce, Ku faɗa wa mutanen da aka gayyata cewa, Gashi na shirya abinci, an yanka shanu masu kiba. da aka ciyar da su musamman duk an gama shirya komi, ku zo bikin mana, amma ba su kula ba, suka tafi abinsu, wani ya tafi gonarsa, wani ya tafi kasuwancinsa, waɗansu kuma suka kama bayin suka yi musu duka har suka kashe su. Sarkin kuwa ya yi fushi sosai, ya aika sojojinsa suka kakkashe masu kisan kan nan, har suka kone garinsu tas. Sa'an nan ya ce wa bayinsa, An gama shirin bikin, amma waɗanda aka gayata ba su cancanta ba, saboda haka, ku bi titi-titi, ku ce wa duk waɗanda kuka samu su zo bikin. Bayin nan kuwa suka bi titi-titi, suka tattaro duk waɗanda suka samu, na kirki da waɗanda ba na kirki ba, har wurin bikin ya cika da baki. Amma da sarkin ya shigo domin ya ga bakin, sai ya ga wani mutum bai sa rigar biki ba. sai ya ce wa mutumin, Aboki, yaya aka yi kashi gonan ba tare da ka sa rigar biki ba? Amma mutumin ya rasa abin da zai faɗa. Sai sarkin ya ce wa masu yi masa hidima, Ku ɗaure hannuwansa da kafafunsa, ku jefa shi cikin mugun duhu, inda za a yi kuka da cizon haƙora. Ai, an kira mutane da yawa, amma kaɗan ne aka zaɓa. Ana nan, sai Farisiyawa suka je suka yi shawara yadda za su yi masa tarko cikin abin da zai faɗa, sai suka aiko da almajiransu tare da waɗansu mutanen Hiridus suka ce, Malam, mun sani kai mai gaskiya ne, kana kuma koyar da hanyar Allah cikin gaskiya, domin mutane duk ɗaya ne a gare ka, gama baka nuna bambanci tsakanin mutane. To, gaya mana, kana gani daidai ne mu biya wa Kaisar babban sarki Roma a raji ko a'a. Amma saboda Yesu ya gane kiyayyar zuciyarsu, sai ya ce, Don me kuke gwada ni, ku munafukai? Ku nuna mini kuɗin da ake biyan a rajin da shi. Sai suka kawo masa dinari, sai ya ce musu, Hoton nan da sunan nan na wane ne? Suka amsa suka ce, Na Kaisar ne. Sai Yesu ya ce musu, To, sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Da suka ji haka, sai suka kama baki suna mamaki, suka bar shi, suka tafi. A ranar nan kuwa, waɗansu sadukiyawa suka zo wurin Yesu, su ne suke cewa, wai babu tashin matattu, suka tambaye shi, suka ce, Malam, Musa ya ce, Idan mutum ya mutu ba shi da da, sai ɗan uwansa ya aure matar domin ya haifa wa ɗan uwansa ‘ya'ya. To, akwai wadansu ‘yan uwa guda bakwai a cikinmu, na farkon ya yi aure, ya mutu bai haifu ba, ya bar wa ɗan uwansa matarsa. Haka ya faru da na biyun, da na ukun, har ya kai kan na bakwai ɗin. daga ƙarshe sai matar ta mutu, to, a tashin matattu, matarwa za ta zama a cikinsu, gama dukansu sun aure ta. Yesu ya amsa musu ya ce, Tunaninku ba daidai ba ne, gama ba ku san rubutacciyar maganar Allah ba, kuma ba ku san ikon Allah ba. Ai, a tashin matatu, maza ba za su yi aure ba, mata kuma ba za a ba da su ga aure ba. sai dai za su zama kamar mala'ikun Allah, kuma game da tashin matatu, ba ku karanta abin da Allah ya faɗa muku ba, an rubuta cewa, Ni ne Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku da kuma Allah na Yakub, shi Allah na masu rai ne, ba na matatu ba. Da mutane suka ji haka, sai suka yi mamakin koyarwarsa. Da Farisiyawa suka ji, ya kori Sadukiyawa. sai suka taru, wani malamin koyarwar Musa a cikinsu ya yi wa Yesu tambaya domin ya gwada shi, ya ce, Malam, wace doka ce ta fi girma a cikin dokoki? Yesu ya amsa masa ya ce, Ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan hankalinka, wannan ita ce doka ta farko kuma mafi girma. Ta biyun ma kamar ta farkon take, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Dukan koyarwar Musa da ta annabawa sun rataya a kan waɗannan dokoki biyu. Da Farisiyawa suka taru wuri ɗaya, sai Yesu ya tambaye su, ya ce, Menene tunaninku game da almasihu, ɗan wane ne shi? Sai suka ce masa, Ɗan dauda ne. Sai Yesu ya ce musu, To, yaya dauda ta ikon ruhu yake ce da shi Ubangiji? Gama dauda ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna nan a hannun damana, sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka. Idan dauda yana ce da almasihu Ubangiji, to, yaya almasihu ya zama ɗansa? Ba wanda ya iya ba shi amsa, daga ranar nan kuwa ba wanda ya yi karfin hali. ya sake yi masa tambaya. matthew Sura ashirin da uku Da mutane suka taru da yawa tare da almajiransa, sai Yesu ya ce musu, Malaman koyarwar Musa da Farisiyawa su ne aka ba su ikon koyar da koyarwar Musa, saboda haka, ku yi duk abin da suke koya muku, ku kuma bi amma kada ku yi yadda suke yi. gama ba sa yin abin da suke koyarwa, sukan ɗaura kaya masu nauyi masu wuyar ɗaukawa, su sa wa mutane a kafaɗa, amma su kansu ba sa taimaka musu ko da ɗan yasa, suna yin ayyukansu domin mutane su gani ne, suna ɗaura manyan-manyan kunshin ayoyin maganar Allah a goshinsu, suna yin dogayen yanzare masu lilo a bakin rigunansu. sun cika so a ba su wurin zaman manya a wurin biki, da kuma wuraren zaman masu daraja a majami'u, a kuma dinga gaishe su a kasuwa, a kuma dinga ce musu malam. Amma ku dai, kada a ce muku malam, domin malamin ku ɗaya ne, dukanku kuwa yan uwa ne. Kada ku ce da kowa uba a duniya, domin uba ɗaya gare ku. shi ne wanda yake cikin sama, kada kuma a ce da ku shugaba, domin shugaba ɗaya gare ku, wato, almasihu, wanda yake babba a cikinku, sai ya zama mai yi muku idima, duk wanda ya ɗaukaka kansa za a kaskantar da shi, amma duk wanda ya kaskantar da kansa za a ɗaukaka shi. Amma kaitonku, ku malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai. kun rufe wa mutane kofar shiga mulkin sama, ku kanku ba ku shiga ba, kuma kuna hana masu so su shiga damar shiga. Kaitanku malaman koyarwar Musa da Farisiyawa, munafukai, kukan ci kayan matan da mazajensu suka mutu, sa'an nan kukan yi doguwar addu'a domin a ganku, saboda haka za a yi muku hukunci mafi tsanani. Kaitonku malaman koyarwar Musa da farisiyawa, munafukai, gama kukan ketare teku, kukan kai ƙasashe masu nisa domin samun mai tuba ɗaya, idan kuwa kuka samu, sai ku mai da shi ɗan gidan wuta fiye da ku so biyu. Kaitonku, makafin jagora, kukan ce, Duk wanda ya sai da haikali, ba damuwa, amma duk wanda yaran sai da zinariyar haikalin, dole ya yi abin da sai zai yi. ku wawayen makafi, wanne ne ya fi girma, zinariyar, ko aikalin da ya tsarkake zinariyar? Kukan kuma ce, Duk wanda ya da bagadi, ba damuwa, amma duk wanda ya da baikon da aka sa a kan bagadin, dole ya yi abin da ya zai yi. Ku makafi, wanne ne ya fi girma, baikon ne ko bagadin hadaya wanda yake sarkake da baikon? Saboda haka, duk wanda ya ranse da bagadin hadaya ya ranse da shi da duk abin da yake kansa kenan duk kuma wanda ya ranse da aikalin ya ranse da shi da kuma Allah wanda yake zaune a cikinsa duk wanda kuma ya ranse da sama ya ranse da kujerar mulkin Allah da kuma wanda yake zaune a kan kujerar mulkin kaitonku malaman koyarwar Musa da Farisawa munafukai kukan ba da zakar kayan yaji na ganye amma kun ƙyale abubuwan da suka fi muhimmanci a cikin dokoki, wato gaskiya da jin kai da aminci, waɗannan ne ya kamata ku yi ba tare da ƙyale sauran ba, ku makafin jagora, kukan tashe ɗan ƙaramin ƙwaro, amma kukan haɗe rakumi. Kaitonku, malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai. kukan wanke bayan kwaf da na kwano, amma a ciki suna cike da ayyukan marasa kyau na cuce-cuce da son kai. Kai makawan bafarise sai ka fara wanke cikin kwaf da na kwano domin bayan su ma ya zama da tsafta. Kaitonku malaman koyarwar Musa da Farisiyawa, munafukai, kuna kamar kabuburan da aka shafa musu farin fenti masu kyan gane daga waje. amma a ciki sai ƙasusuwan matatu da datti iri-iri. Haka kuma kuke, a waje mutane sukan ga kamar ku masu adalci ne, amma daga ciki, cike kuke da munafunci da mugayen ayyuka. Kaitonku, malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai, gama kukan gina kaburbura masu kyau domin annabawa, ku kuma yi wa kaburburan masu adalci ado. kukan ce, da muna nan kwanakin kakaninmu da ba mu taimaki su zub da jinin annabawa ba, ta haka kuka nuna cewa ku ne ’ya'yan waɗanda suka kashe annabawa. To, sai ku cika mudun mugayen ayyukan da kakanninku suka fara, ku macizai, ku kungiyar mugayen macizai, yaya za ku iya gujewa hukuncin gidan wuta? Saboda haka, ina aika muku da annabawa da masu hikima da malaman koyarwar Musa, za ku kashe waɗansu, ku gice waɗansu, ku kuma yi wa waɗansu bulala a majami'unku, kuna bin su gari-gari kuna sananta musu. Zan haiko da waɗannan mutane domin alakin jinin masu adalci waɗanda aka kashe a duniya ya koma kanku, tun daga jinin abila mai adalci har zuwa na Zakariya ɗan Berekiya. wanda kuka kashe tsakanin wuri mai tsarki da bagadin a ɗaya. Akika ina gaya muku, duk wannan zai faru da mutanen wannan zamani. Ayya, Urshelima, Urshelima, masu kashe annabawa, masu jifar waɗanda aka aiko a gare ki, so nawa na so in tattara ku kamar yadda kaza take tattara ‘ya'yanta a cikin fikafikanta amma kunki, gashi yanzu. an bar muku gidanku kufai, gama ina gaya muku, ba za ku sake ganina ba, sai ran da kuka ce, Mai albarka ne wanda yake zuwa cikin sunan Ubangiji. Matthew Sura ashirin da hudu Da Yesu ya fita daga cikin haikali yana tafiya, sai almajiransa suka nuna masa gine-gine haikalin, sai ya tambaye su ya ce, kun ga dukan waɗannan gine-gine, akika ina gaya muku, ba dutse ko ɗaya da za a bare a kan wani, duka za a rushe su. Yesu yana zaune a kan tudun itatuwan zaitun, sai almajiransa suka zo wurinsa, su kaɗai suka ce, Faɗa mana, yaushe ne wannan zai faru, kuma mecece alamar dawowarka da kuma ta ƙarshen zamani?’ Yesu ya amsa musu ya ce, Ku lura fa, kada kowa ya ruɗe ku, gama mutane da yawa za su zo cikin sunana, za su ce, Ni ne almasihu, har su ruɗi mutane da yawa. Za ku kuma ji labarin yake-yake da jita-jitarsu, kada ku ji tsoro, domin dole ne haka ya faru, amma ƙarshen bai zo ba tukunna. Al'umma za ta wa al'umma, mulki ya tasar wa mulki. za a kuma yi yunwa da rawar ƙasa a wurare daban-daban. Amma wannan duka masomin azaba ne kawai, sa'an nan za su ba da ku ga azaba, su kuma kashe ku, duniya duk za ta ku saboda sunana. Sa'an nan mutane da yawa za su yi sanyi a cikin bangaskiyarsu, su ba shi juna, su kuma ki juna, annabawan ƙarya kuma za su taso da yawa, su rudi mutane da yawa. saboda yawan mugunta, kanar da yawancin mutane suke yi wa juna za ta ragu, amma wanda ya jimre har zuwa karshe zai tsira. Kuma za a ba da wannan labari mai daɗi na mulkin sama domin shaida ga dukan al'ummai, sa'an nan ƙarshen ya zo. Za ku ga abin kazanta mai kawo halakarwa wanda annabi Daniel ya faɗa, yana saye a wuri mai tsarki, bare mai karatu ya gane. To, sai waɗanda suke cikin yankin Yahudiya su gudu zuwa cikin duwatsu, wanda yake kan rufin ɗaki, kada ya sauko wai zai ɗauki abin da yake cikin gida, wanda yake gona kuma, kada ya koma wai zai ɗauki mayafinsa, kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan lokaci. Ku yi addu'a kada gudun nan ya zo muku a lokacin sanyi ko ranar hutu ta mako, gama a lokacin za a yi wata azaba mai zafi irin wadda ba a taɓa yi ba tun farkon duniya har zuwa yanzu, ba kuwa za a sake yin ta ba. Da ba don an rage kwanakin nan ba, da ba ɗan adam wanda zai tsira, amma saboda waɗanda aka zaɓa za a rage kwanakin. A lokacin nan, ko wani ya ce muku, Duba, ga almasihu nan, ko ga shi can, kada ku yadda. gama almasiyan ƙarya da annabawan ƙarya za su fito su yi manyan alamu da ayyukan ban mamaki domin su ruɗi mutane, har da waɗanda aka zaɓa in zai yiwu. To, na dai gaya muku tun da wuri, domin haka idan aka ce muku ga shi can a daji, kada ku fito, idan aka ce muku yana can cikin ɗaki a ɓoye, kada ku yadda. gama kamar yadda walkiya take askakawa daga gabas zuwa yamma, haka dawar ɗan mutum za ta kasance, inda gawa take, ai, a nan ungulaye suke taruwa. Nan da nan, bayan kwanakin azabar nan, sai rana za ta yi duhu, wata kuma ba zai yi aske ba, taurari za su faffaɗi daga sama, za a kuma girgiza ikokin sararin sama. sa'an nan ne alamar ɗan mutum za ta bayana a sararin sama, duk kabilun duniya kuma za su yi kuka saboda tsoro, za su ga ɗan mutum yana zuwa a cikin girgije da iko da ɗaukaka mai yawa. Zai kuwa aiko mala'ikunsa su buso kaho mai ƙara sosai, su kuma tattaro waɗanda aka zaɓa daga gabas da yamma da kudu da arewa, wato daga wannan iyakar duniya zuwa wancan. ku koyi wani abu daga itacen ɓaure, idan rasansa sun fara sakewa, suna fitar da sabon ganye, kun san damina ta yi kusa kenan. Haka kuma, idan kuka ga duk abubuwan nan da na gaya muku, ku san cewa lokaci ya yi kusa, yana dab da bakin kofa. Akika ina gaya muku, mutanen zamanin nan ba za su mutu ba. sai duk abubuwan nan sun faru. Sama da duniya za su ƙare, amma kalmata ba za ta ƙare ba ko kaɗan, amma ba wanda ya san ranar ko a karfe nawa ne wannan zai faru, ko mala'ikun da suke sama ko ɗan sai dai uban kaɗai. Kamar yadda aka yi a kwanakin Nuhu, haka zai kasance a dawowar ɗan mutum. Kamar a lokacin nan, kafin babbar ambaliyar ruwan, ana ci, ana sha. maza suna aure ana ba da mata ga aure, har zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgin. Kafin su san abin da ake ciki, babbar ambaliyar ruwa ta zo ta kwashe su duka, aka kuwa dawowar ɗan mutum za ta kasance. A lokacin nan, mutum biyu za su kasance a gona, za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya, mata biyu za su kasance suna nika tare, za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya. domin haka sai ku zauna da shiri, gama ba ku san ranar da Ubangijinku zai dawo ba, amma ku dai sani da mai gida zai san ko a wani lokaci ne barawo zai zo da dare, da ba zai yi barci ba, kuma ba zai bari a shiga gidansa ba, domin haka kuma sai ku zauna da shiri, domin a lokacin da ba ku yi tsammani ba, shi ne ɗan mutum zai zo, wanne ne bawan nan mai aminci? mai hikima, wanda mai gidansa ya sa shi ya lura da gidansa, yake kuma ba sauran bayi abincinsu a kan lokaci? Mai albarka ne bawan da mai gidansa zai zo, ya same shi yana yin aikinsa, akika ina gaya muku, zai sa wannan bawa ya lura masa da kayansa duka. Amma mai yiwuwa, bawan mugu ne, zai kuma ce wa kansa, Mai gidana ba zai dawo da wuri ba. sa'an nan ya fara dukan abokan aikinsa yana ci yana sha tare da masu buguwa. Idan ya yi haka, mai gidansa zai zo a ranar da bai yi samani ba, a kuma lokacin da bai sani ba, mai gidan zai yi masa mugun duka, ya kuma hukunta shi tare da munafukai, a wurin nan za a yi kuka da cizon hakora. Matthew Sura ashirin da biyar Sa'an nan za a kwatanta mulkin sama da ’yan mata goma, waɗanda suka ɗauki fitilunsu suka tafi su karɓi ango, biyar daga cikinsu wawaye ne, biyar kuma masu hikima ne. Lokacin da wawayen nan suka ɗauki fitilunsu ba su rike mai domin kare ba, masu hikimar nan kuwa sun rike ƙwalaba masu mai tare da fitilunsu. angon kuwa bai zo da wuri ba, sai dukansu suka yi ta jin barci, har barci ya kwashe su, can da dare sosai, sai aka ji kira ana cewa ga ango, ku fito ku karɓe shi. Sai ’yan matan nan goma suka tashi suka gyaggyara fitilunsu, sai wawayen nan suka cewa masu hikimar nan, ku ɗan ba mu manku kaɗan mana, fitilunmu suna mutuwa. Amma masu ikimar suka ce musu, A'a, ba zai ishe mu da ku ba, gara ku je wurin masu sayarwa ku sayo naku. Da suka tafi domin su sayo man, kafin su dawo, sai angon ya iso, waɗanda suke shirye kuwa suka shiga wurin biki da shi aka kuma rufe kofa. Daga baya, sai sauran ‘yan matan suka zo, suka ce, Mai girma, mai girma. ka bude mana, amma angon ya amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, ban san ku ba, domin haka sai ku zauna da shiri, gama ba ku san ranar ko a karfe nawa ne ba, mulkin Allah zai zama kamar mutum ne wanda zai yi tafiya, sai ya kira bayinsa, ya danka dukiyarsa a hannunsu, ya ba ɗaya zinariya dubu biyar, ɗaya kuma zinariya dubu biyu. ya ba wani kuma zinariya dubu ɗaya, kowa daidai da ƙarfinsa, sa'an nan ya tafi. Wanda ya karɓi zinariya dubu biyar ɗin nan, nan da nan ya je ya yi kasuwanci da kuɗin, har ya yi ribar dubu biyar. Haka ma wanda ya karɓi zinariya dubu biyu ɗin nan, ya yi ribar dubu biyu, amma wanda ya karɓi zinariya dubu ɗin nan, ya je ya tona rami, ya ɓoye kuɗin mai gidansa. da aka dade, sai mai gidan bayan nan ya dawo domin ya daidaita lissafin abin da suka yi da kuɗin. Sai wanda ya karɓi zinariya dubu biyar ɗin, ya zo gaba ya kawo waɗansu zinariya dubu biyar ya ce, Mai gida, ka ba ni zinariya dubu biyar, gashi kuma na yi ribar dubu biyar. Sai mai gidansa ya ce masa, Madalla, bawan kirki, mai aminci. ka yi aminci a kan karamin abu, zan baka aikin da ya fi wannan, ka zo ka yi murna tare da ni. Sai wanda ya karbi zinariya dubu biyu ɗin nan kuma ya zo gaba, ya ce, Mai gida, ka ba ni zinariya dubu biyu, gashi kuma na yi ribar dubu biyu. Sai mai gidansa ya ce masa, Madalla, bawan kirki mai aminci, ka yi aminci a kan karamin abu, zan baka aikin da ya fi wannan. ka zo ka yi murna tare da ni. Sa'an nan wanda ya karbi zinariya dubu ɗaya shi ma ya zo gaba ya ce, Mai gida, na san kai kana da wuyar sha'ani, kana girbi a inda baka yi shuka ba, kai kuma mai son na banza ne, shi ya sa na ji tsoro, na je na tona rami, na ɓoye zinariyarka, karbi abinka. Sai mai gidansa ya amsa masa ya ce, Kai mugun bawa mai kiwuya. Ashe, ka sani ina girbi inda ban shuka ba, nakan kuma tattara daga inda ban baza iri ba, ai, da ka sa mini kuɗina a banki, sa'an da na dawo kuma in karɓi abina har da riba. Domin haka, sai ku karɓi zinariya dubu ɗayan nan daga wurinsa, ku ba mai dubu goman nan. Gama duk wanda yake da abu, za a kara masa, har ya samu da yawa. wanda ba shi da abu kuwa, ko ɗan kaɗan ɗin da yake da shi ma za a karɓa daga gare shi, ku kuma jefa banzan bawan nan a bakin duhu, nan za a yi kuka da cizon hakora. Lokacin da ɗan mutum zai zo cikin ɗaukakarsa tare da mala'iku duka, sa'an nan ne zai zauna a maɗaukakin kujerar mulkinsa, za a tara duk mutanen duniya a gabansa, zai rarraba su daban-daban. kamar yadda makiyayi yake raba tumaki da awaki, zai sa tumaki a hannun damansa, awaki kuwa a hagunsa. Sa'an nan ne, sarki zai ce waɗanda suke damansa, Ku zo, ku da Ubana ya yi muku albarka, ku karɓi mulkin da Allah ya shirya muku tun farkon duniya. Gama sa'ad da nake jin yunwa, kun bani abinci, da nake jin kishin ruwa, kun bani ruwa na sha, ina bako, kuka karɓe ni, ba ni da riga kuka ba ni riga, ba ni da lafiya kuka lura da ni, ina kurkuku kuka ziyarce ni. Sa'an nan ne masu adalci za su amsa masa su ce, Ubangiji, yaushe ne muka ganka kana jin yunwa muka baka abinci, ko kuwa kana jin kishin ruwa muka baka ruwa ka sha, kuma yaushe ne muka ganka ko muka karɓe ka?’ ko kuwa baka da riga muka baka riga? Kuma yaushe ne muka ga baka da lafiya ko kana kurkuku muka ziyarce ka? Sarkin zai amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, tun da yake kun yi wa ɗaya daga cikin waɗannan ’yan uwana mafi kankanta, ai, kun yi mini kenan. Sa'an nan zai ce wa na agunsa, Ku rabu da ni, ku la'ananu, ku shiga wutar da ba za ta taɓa mutuwa ba. har abada, wadda aka shirya wa shaɗan da mala'ikunsa. Gama sa'ad da nake jin yunwa, ba ku bani abinci ba, ina jin kishin ruwa, ba ku bani ruwa na sha ba, ina baku, ba ku karɓe ni ba, bani da riga, ba ku bani riga ba, na yi rashin lafiya, kuma ina kurkuku, ba ku ziyarce ni ba. Sa'an nan su ma za su amsa su ce, Ubangiji, yaushe muka ganka kana jin yunwa, ko kishin ruwa, ko kana bakunci, ko baka da riga, ko kana rashin lafiya, ko kana kurkuku, ba mu kula da kai ba? Sa'an nan zai amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, tun da yake ba ku yi wa ɗaya daga cikin waɗannan mafi ƙanƙanta ba, ai, ba ku yi mini ba kenan. Waɗannan za su shiga azaba mara karewa, masu adalci kuwa su shiga rai na ar abada. Matthew, Sura ashirin da shida Da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa duka, sai ya ce wa almajiransa, Kun san bikin ketarewa ya rage sauran kwana biyu, za a kuma ba da ɗan mutum a giciye shi. Sai manyan firistoci da shugabannin mutane suka taru a gidan babban firist mai suna Kayafa, suka yi shawara su kama shi a ɓoye, su kashe shi, amma suka ce, ba dai a lokacin bikin ba, domin kada mutane su tada rikici. To, da Yesu yana Baitani a gidan Siman, wanda da mai cutar fatar jiki ne, sai wata mace ta zo wurin Yesu da ‘yar kwalba da aka yi da dusan onis cike da man kanshi mai tsada sosai, a lokacin da yake cin abinci, sai ta zuba masa mai a kai. Amma da almajiran suka ga haka, sai suka ji haushi suka cewa junansu, Ai, wannan barna ce, gama da an sayar da man nan, da an sami kuɗi mai yawa an ba talakawa. Amma tun da yake Yesu ya san abin da suke faɗa, sai ya ce musu, Don me kuke damun mace nan? Ai, abu mai kyau ne ta yi mini, masu bukata suna tare da ku kullum. amma ba kullum nake tare da ku ba, zuba min man nan da ta yi kuwa tana shirya ni ne domin binnewa, akika ina gaya muku, duk inda za a yi shallan labari mai daɗin nan a duniya duka, za a ɗinga faɗin abin da nan ta yi don tunawa da ita. Sai ɗaya daga cikin sha biyun mai suna Yahuda Iskariyoti ya je wurin manyan firistoci ya ce, Me za ku bani? idan na ba ku shi? Suka ba shi kuɗin azurfa talatin, tun daga lokacin nan ya fara neman hanyar da zai ba da Yesu. To, a ranar farko ta bikin burodi marar yisti, sai almajiran suka zo wurin Yesu suka ce masa, Ina kake so, mu shirya maka, ka ci bikin ketarewa? Ya ce, Ku je cikin gari wurin wani mutum. ku ce masa, Malam ya ce, Lokacinsa ya yi kusa, zai ci abincin ketarewa a gidanka tare da almajiransa. Almajiran kuwa suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kuma shirya abincin bikin ketarewa, da yamma ta yi, sai ya zauna domin ya ci abincin tare da almajiransa sha biyu. Suna cikin cin abinci kenan, sai Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku. ɗaya daga cikinku zai bace ni. Sai suka damu sosai, suka fara tambayarsa da ɗaya-ɗaya suna cewa, Anya, ni ne Ubangiji? Sai ya amsa ya ce, Wanda yake cin abinci a kwano ɗaya tare da ni, shi ne zai ba da ni. Ɗan mutum zai mutu kamar yadda aka rubuta a cikin maganar Allah game da shi, amma kaiton wanda zai ba da ɗan mutum, zai fiye wa mutumin nan da ma ba a haife shi ba. Sai Yahuda wanda ya bashe shi ya ce, Malam, ko ni ne? Yesu ya ce masa, Kai ma ka faɗa. Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya kakkarya burodi, ya ba almajiransa ya ce, Ku karɓa ku ci, wannan jikina ne. Sai ya ɗauki kof na ruwan inabi. bayan da ya yi godiya ga Allah, sai ya ba su ya ce, Dukanku ku sha, gama wannan jinina ne na cikar yarjejeniyar, wanda za a zubar saboda mutane da yawa, domin gafarar zunubansu. Ina gaya muku, ba zan ƙara shan ruwan inabin nan ba, sai dai a ranan nan da zan sha wani sabo tare da ku a mulkin Ubana. Da Yesu da almajiransa suka rera waka. sai suka fita suka tafi tudun itatuwan zaitun, sai Yesu ya ce musu, Dukanku za ku gudu ku bar ni a daren nan, don abin da zai faru da ni, gama a rubuce yake cewa, Zan bugi makiyayin tumakin, garken kuma za su wase, amma fa bayan an tashe ne daga matatu, zan riga ku zuwa Galili. Sai Bitrus ya ce masa, Ko dukansu sun gudu. domin abin da zai faru da kai, ni ba zan gudu ba sam. Sai Yesu ya ce masa, Gaskiya ina gaya maka, a daren nan, kafin zakara ya yi shara, za ka yi musun sani na har sau uku. Bitrus ya ce masa, Ko za a kashe ni, ba zan yi musun saninka ba. Haka ma dukan almajiran suka ce, Sa'an nan Yesu da almajiransa suka je wani wuri da ake ce da shi Getsemani, wato, wurin matsa ’ya'yan zaitun, ya ce wa almajiran, Ku zauna a nan, zan je can in yi addu'a. Sai ya tafi da Bitrus da ’ya'yan nan na zabadi guda biyu, wato, Yakub da Yohana, sai ya fara bakin ciki da damuwa sosai, ya kuma ce musu, Bakin cikin da yake a raina zai iya kashe ni. ku zauna a nan, ku yi saro tare da ni. Da ya je gaba kaɗan, sai ya faɗi da fuskarsa a ƙasa, ya yi addu'a ya ce, Ubana, idan zai yiwu, ka ɗauke mini kwaf na wahalar nan, duk da haka dai, ba abin da nake so za a yi ba, sai dai abin da kake so. Ya dawo wurin almajiran, ya same su suna barci, sai ya ce wa Bitrus, Ashe, ba za ku iya yin tsaro tare da ni ba ko na awa guda? Ku yi tsaro, ku kuma yi addu'a domin kaɗa ku faɗi cikin jaraba. Lalle ruhu ya yarda, amma jikin ba ƙarfi. Sai ya sake komowa sau na biyu, ya je ya yi addu'a, ya ce, Ubana, idan wannan wa'alar bara ta wuce ba, sai na sha ta, bare a aikata nufinka. ya sake dawowa ya same su suna barci, don idanunsu sun cika da barci, sai ya sake barinsu, ya je ya yi addu'a sau na uku, ya sake faɗa magana da ya yi a da, sai ya dawo wurin almajiran ya ce musu, Har yanzu bacci kuke yi, kuna hutawa? To, gashi lokaci ya yi da za a ba da ɗan mutum a hannun masu zunubi. Ku tashi mu tafi. ga mai ɓace ni nan ya iso. Kafin ya rufe baki, sai ga Yahuda ɗaya daga cikin sha biyun nan, tare da taron mutane da yawa, suna rike da takuba da sanduna, manyan firistoci da shugabani ne suka aiko su. To, dama shi mai bashe shi ɗin ya riga ya ba su alama cewa, Wanda zan sumbace shi, shi ne mutumin, ku kama shi. da zuwansa sai ya mike zuwa wurin Yesu ya ce masa, Sallama dai, Malam. Sai Yahuda ya sumbace shi, Yesu ya ce masa, Abokina, yi abin da ya kawo ka. Sai mutanen suka zo suka kama Yesu suka rike shi, da ganin haka sai ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da Yesu ya zara takobinsa ya sari bawon babban firist ya yanke kunnensa sai Yesu ya ce masa, Mayar da takobinka, gama duk wanda ya ɗauki takobi, takobi ne zai kashe shi. Kuna samani, ba ni da iko in nemi taimako daga wurin Ubana, kuma nan da nan ya aiko mini da mala'iku fiye da kungiyar sojoji goma sha biyu? To, ta yaya kenan za a cika abin da rubutacciyar maganar Allah ta faɗa cewa lalle wannan abu ya faru? A lokacin nan, Yesu ya ce wa mutanen, Kun fito ne da takuba da sanduna ku kama ni sai ka ce ɗan fashi, kowace rana ina zama a aikali, ina yin koyarwa ba ku kama ni ba, amma duk wannan ya faru ne. domin a cika abin da annabawa suka rubuta a cikin rubutacciyar maganar Allah. Da jin haka, duka almajiransa suka bar shi suka gudu. Sai waɗanda suka kama Yesu suka kai shi wurin kayafa babban firist, inda malaman koyarwar Musa da shugabani sun riga sun haɗu. Amma Bitrus ya bi su daga nesa-nesa har zuwa filin gidan babban firist. Ya shiga ya zauna da masu gadi domin ya ga yadda za a gama. To, manyan firistoci da ’yan majalisa duk suka nemi shaidar karya da za a yi wa Yesu domin su sami damar kashe shi, amma ba su samu ba, ko da yake waɗansu da yawa sun ba da shaidar karya daga karshe waɗansu mutum biyu suka fito suka ce, Wannan mutum ya ce zai iya rushe haikalin Allah. ya kuma sake gina shi cikin kwana uku. Sai babban firist ya tashi ya ce, Ba ka da wata amsa, shellar da suke bar a kan kafa. Amma Yesu ya yi shiru, sai babban firist ya ce masa, Na hada ka da Allah mai rai, ka gaya mana ko kai ne almasihu dan Allah. Yesu ya ce masa, Yadda ka faɗa, amma ina gaya muku, daga yanzu za ku ga ɗan mutum zaune a anun daman mai iko, yana kuma zuwa cikin girgije na sararin sama. Sai babban fris ya yage rigunansa saboda ɓatin rai ya ce, Ya yi wa Allah sabo, wace shaida ce kuma muke nema? Kun ji ya yi wa Allah sabo, me kuka gani? Suka amsa suka ce, Ya isa a kashe shi, sai suka tattofa masa miyau. a fuska suka dudduke shi waɗansu kuma suka mamare shi suna cewa yi mana anabci in kai almasihu ne faɗa wadda ya mare ka a lokacin nan bitrus yana zaune a cikin filin gidan sai wata yarinya mai aiki a gidan ta zo wurinsa ta ce masa kai ma ai tare kake da yesu mutumin galilin nan Amma Bitrus ya yi musu a gabansu duka ya ce, Ni ban san abin da kike magana a kai ba. Da ya fito zaure, sai wata yarinya mai aiki a gidan kuma ta gan shi, ta ce wa waɗanda suke tsaye a wurin. Wannan mutum yana tare da Yesu Banazaret. Bitrus ya sake yin musu har da rantsuwa yana cewa, Ban ma san mutumin ba. An jima kaɗan sai ga waɗanda suke tsaye a wurin suka zo suka cewa wa Bitrus, Ba shakka kai ma ɗayansu ne, yadda kake magana ya tone ka. Sai ya fara la'anta kansa yana rantsuwa yana cewa, Ban ma san mutumin ba. Nan take, zakara ya yi cara, sai Bitrus ya tuna da magana da Yesu ya yi masa cewa, Kafin zakara ya yi shara. za ka yi musun sani na sau uku. Sai Bitrus ya fita waje, ya yi kuka mai zafi. Matiyu Sura ashirin da bakwai Da gari ya waye, sai duka manyan firistoci da shugabannin jama'a suka yi shawara su kashe Yesu, sai suka ɗaure shi, suka tafi da shi, suka ba da shi ga gwamna Bilatus. Sa'an da Yahuda wanda ya bashe shi ya ga an yanke wa Yesu hukuncin mutuwa, sai ya yi bakin ciki ya dawo wurin manyan firistoci da shugabane, ya mayar musu da kuɗin azurfa talatin ɗin nan, ya ce, Na yi zunubi da na ba da marar laifi a kashe shi. Amma suka ce, Ina ruwanmu, wannan damuwarka ce. Sai ya zubar da kuɗin azurfa nan. a haikali ya fita ya je ya rataye kansa, amma manyan firistoci suka kwashi kuɗin suka ce, Bai kamata a sa kuɗin nan a wurin ajiyar kudin haikali ba, domin kuɗin jini ne. Sai suka yi shawara suka sayi wani fili da kuɗin, ana ce da filin, filin mai gina tukwane, don wurin ya zama wurin binne baki in sun mutu, domin haka har wa yau ana ce da filin filin jini, ta haka aka cika abin da annabi Irimiya ya faɗa cewa, Aka ɗauki kuɗin azurfa talatin, kuɗin da mutanen Isra'ila suka yarda, a biya a kansa kenan, suka sayi filin mai ginin tukwane da su, yadda Ubangiji ya umarce ni. To, Yesu yana nan tsaye a gaban gwamna kenan. sai gwamna ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarki Yahudawa? Yesu ya ce masa, Kai ne ka faɗa haka. Amma da manyan firistoci da shugabani suka zarge shi, bai ce kome ba, sai Bilatus ya ce masa, Baka ji abubuwan nan da suka sarke ka da shi ba? Amma Yesu bai amsa masa ko tambaya ɗaya ba, har gwamna ya yi mamaki sosai. To, A lokacin bikin ketarewa kuwa, gwamna ya saba sakar wa mutane mai laifi guda ɗaya da suke so. A lokacin, akwai wani sanannen ɗan kurkuku mai suna Barabas, da Yahudawa suka taru, sai Bilatus ya ce musu, Wa kuke so in sake muku, Barabas ko kuwa Yesu da ake ce da shi almasihu. Gama Bilatus ya sani saboda kishi ne suka ba da Yesu. Da Bilatus ya zauna a wurin shari'a, sai matarsa ta aiko a ce masa, Ka fita sha ni wannan marar laifin nan, domin yau na sha wahala sosai a mafarki a kansa. To, sai manyan firistoci suka zuga jama'a su ce, A saki Barabas, a kashe Yesu. Gwamnan kuwa ya sake ce musu, Wane ne a cikin biyun nan? kuke so in sake muku sai suka ce barabas sai bilatus ya ce musu to me zan yi da yesu da ake ce da shi almasihu duk sai suka ce a giciye shi bilatus ya ce saboda me wanda mugun abu ne ya yi amma mutane sun kara tada murya suna cewa a giciye shi da Bilatus ya ga ba abin da zai iya yi, kuma mutane suna shirin ta da hankali, sai ya ɗebe ruwa ya wanke hannuwansa a gaban mutane, ya ce, Ni dai ba ruwana da al'akin jinin mara laifin nan, wannan ruwanku ne. Sai mutanen duka suka amsa suka ce, Alhakin jininsa ya zauna a wuyanmu, mu da yayanmu. Sa'an nan ya sake musu Barabas. bayan da ya sa aka yi wa Yesu bulala sai ya ba da shi a giciye shi. Daga nan, sojojin gwamna suka kai Yesu cikin fadar gwamna, suka tara dukan kungiyar sojoji a kansa, suka tube masa kaya, suka yafa masa wata jan riga irin ta sarakuna, suka yi wata hular mulki ta ƙaya, suka sa masa a kai. suka sa ya rike sanda a hannunsa na dama sa'an nan suka durkusa a gabansa suna yi masa ba'a suna cewa ranka ya daɗe sarkin yahudawa suka tattofa masa miyau suka karbi sanda suka bubbuge shi da ita a kai da suka gama yi masa ba'a sai suka cire masa jan rigar suka sa masa rigunansa suka tafi da shi domin su giciye shi. Suna tafiya kenan sai suka gamu da wani mutumin sayarin mai suna Siman, suka sa shi dole ya ɗauki giciyen Yesu. Suka kai wurin da ake ce da shi Golgota, wato, wurin kokon kai, suka ba shi ruwan inabi haɗe da wani abu mai ɗaci domin ya sha, amma da ya ɗanɗana. sai ya ki sha da suka giciye shi sai suka jefa kuri'a suka raba rigunansa bayan haka sai suka zauna a nan suna gadinsa daidai kansa aka kafa sanarwa laifinsa cewa wannan shine yesu sarkin yahudawa aka kuma giciye waɗansu 'yan fashi guda biyu tare da shi ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa, mutane da suke wucewa suka yi ta yi masa reni suna kada kai suna cewa, Kai da kake ce za ka rushe haikali, ka kuma gina shi cikin kwana uku, ka ci kanka manan, idan kai don Allah ne, ka sauko daga giciye mana Haka kuma manyan firistoci da malaman koyarwar Musa da shugabani suka dinga yi masa ba'a suna cewa, ya ceci waɗansu ya kasa ceton kansa idan shi sarkin isra'ila ne bari ya sauko daga giciyan mana sa'a nan za mu gaskanta shi ya dogara ga allah bari allah ya cece shi yanzu idan yana so gama ya ce wai shi dan allah ne haka ma 'yan fashin da aka giciye su tare su ma suka yi masa bakar magana tun daga tsakar rana duhu ya rufe ƙasar duka har zuwa wajen karfe uku na yamma, wajen karfe uku kuma Yesu ya ɗaga murya da karfi ya ce, Eloi! Ah. Eloi! Ah. Lama sabatani! Ah. Wato, Ya Allah na, ya Allah na, don me ka yashe ni? Sa'an da waɗansu da suke tsaye a wurin suka ji haka, sai suka ce, Mutumin nan yana kiran Iliye ne. Sai nan da nan wani ya yi gudu, ya je ya ɗauki tsoso, ya jika shi da ruwan tsami daga ’ya'yan inabi, ya tsoka a sanda, ya mika masa ya sha, amma sauran suka ce, ku bari mu gani, ko Iliya zai zo ya cece shi. Sai Yesu ya sake ɗaga murya da ƙarfi, sa'an nan ya saki ransa. Sai labulen da yake cikin haikali ya yage kashi biyu daga sama zuwa ƙasa aka yi rawar ƙasa duwatsu suka farfashe, aka bubbuge kaburbura, tsarkaka da yawa da suke mutu suka tashi da rai. suka fi fito daga kaburburansu. Bayan Yesu ya tashi daga matattu, sai suka shiga birni mai tsarki, mutane da yawa suka gansu. A lokacin da babban sojan Roma da sauran waɗanda suke gadin Yesu suka ga rawar ƙasa da kuma duk abin da ya faru, sai suka ji tsoro sosai suka ce, Lallai, wannan ɗan Allah ne. akwai kuma waɗansu mata da yawa da suka biye su tun daga Galili suna yi masa hidima, suka tsaya daga nesa suna kallon abin da yake faruwa. Cikinsu akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu mamar Yakub da Yusuf, da kuma mamar ’ya'yan Zabadi. Da yamma ta yi sai wani mai arziki. mutumin Arimatiya mai suna Yusuf ya zo, shi ma almajirin Yesu ne, ya je wurin Bilatus ya roka a bashi gawar Yesu, Bilatus kuwa ya ba da umarni a bashi, sai Yusuf ya ɗauki gawar Yesu ya naɗe a zanen lilin mai tsafta, ya sa shi a cikin sabon kabari nasa, wanda ya haka a jikin dutse, sai ya tura babban dutse a bakin kabarin ya tafi, Maryamu daga Magadala da ɗaya Maryamun suna nan zaune a gaban kabarin. Washe gari, wato bayan ranar shiri, sai manyan firistoci da farisiyawa suka taru a gaban Bilatus suka ce, Ranka ya daɗe, mun tuna da abin da mai ruɗin mutanen nan ya ce tun yana da rai. wai bayan kwana uku zai tashi daga matattu, saboda haka ka sa a yi gadin kabarin nan sosai har zuwa rana ta uku, domin kada almajiransa su tafi su sace gawarsa, sa'an nan su cewa mutane ya tashi daga matattu, ruɗin karshe fa zai fi na farkon muni. Bilatus ya ce musu, Ku ɗebi sojoji, ku je ku yi gadin shi, duk yadda za ku iya. Sai suka je suka tsare kabarin. suka buga hatimi sarki a dutsen kabarin, suka kuma sa sojoji su yi gadin wurin. matthew Sura ashirin da takwas Ranar hutu ta mako ta wuce kenan, a ranar farko ta mako da sassafe sai Maryamu daga Magadala da ɗaya Maryamun suka je su duba kabarin, gashi kuwa an yi wata babbar rawar ƙasa, gama wani mala'ikan Ubangiji ya sauko daga sama, ya ture dusen da aka rufe kabarin, ya zauna a kai, yana haske kamar walkiya, rigunansa kuma farare fat kamar auduga, da masu gadin suka gan shi, tsoro ya kama su sosai, suna rawar jiki, suka faɗi a kasa kamar matattu. amma mala'ika ya ce wa matan, Kada ku ji tsoro, na sani kuna neman Yesu ne wanda aka giciye, baya nan, ya tashi yadda ya faɗa, ku zo ku ga inda aka sa shi, ku je da sauri ku gaya wa almajiransa cewa ya tashi daga matattu, gashi kuma zai riga ku zuwa Galili, a can ne za ku gan shi, abin da na zo in gaya muku kenan. Sai suka bar kabarin da sauri cike da tsoro, tare da farin ciki mai yawa. suna gudu domin su je su faɗa wa almajiran Yesu kenan, sai Yesu da kansa ya sadu da su, ya ce musu, Salamar ku dai, suka matso kusa, suka rungumi kafafunsa, suka yi masa sujada, sai Yesu ya ce musu, Kada ku ji tsoro, ku je ku faɗa wa ’yan uwana su tafi Galili, a can ne za su ganni. Da matan Suna cikin tafiya, sai waɗansu daga cikin masu gadin kabarin nan suka shiga gari, suka ba manyan firistoci labarin duk abin da ya faru. Sai firistoci da shugabannin mutane suka taru, suka yi shawara, suka ba sojoji kuɗi mai yawa, suka ce, Ku cewa mutane, almajiransa ne suka je da dare, suka sace shi lokacin da muke barci. idan kuwa labarin ya kai kunnen gwamna, za mu yi masa magana, ba za ku shiga wahala ba. Sai sojojin suka karɓi kuɗin, suka yi yadda aka ce su yi, wannan labari kuwa har wa yau Yahudawa suna ba da shi. To, almajirai goma sha ɗayan nan suka tafi Galili, suka je babban tudun da Yesu ya ce su sadu, da suka gan shi. sai suka yi masa sujada, amma waɗansunsu suka yi shakka, sai Yesu ya zo kusa ya ce, An ba ni dukan iko a sama da kuma nan duniya, saboda haka, ku je ku fada wa dukan al'umman duniya su bi ni, ku sa su zama almajirena, kuna yi musu baptisma cikin sunan Uba da na ɗa da na ruhu mai tsarki, ku kuma koya musu. su yi biyaya da dukan abubuwan da na umarce ku, gashi kuwa ina tare da ku, kullum har ƙarshen zamani.